وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun wanda ke kan titin afalla a unguwar agege a jihar lagos a kudu maso yammacin najeriya wannan haduwa haduwa ce akan karkashin lacca da aka shirya da 'yan uwa suka shirya domin zarcewa akan tsarin da aka saba yi kamar yadda malam mai gabatarwa ya gabatar na cewa duka ranar lahadi akan zaɓo ɗaya daga cikin 'yan uwa ɗaliban ilimi ko kuma malamai domin su zo a tattauna akan wani maudu'i mai mahimmanci daga cikin maudu'ai namu na addinin musulunci yau Allah ya kaddara lamba ta ce ta fito da ni da al'amma domin tattauna a ƙarƙashin topic ɗin da aka kira shi ahammiyatu al-mu'asharati bil ma'ruf mahimmancin zama da juna wanda yake bil ma'rufi da abin da da al'adance da kuma yanayin da kowa zai ji daɗi da bai saba wa shari'a ba dan al'urfu awwalan huwa ma wafaqa shara wa wafaqa taba'i' nas urf shine abin da bai saba wa shari'a ba kuma yayi daidai da abin da mutane suke so to duk da in aka ce al-mu'asharatu bil ma'ruf farko abin da ke fara zuwa zuci shine batun zamantakewar aure tsakanin mata da miji domin ayar alkur'ani ta zo karara da kalmar ko da da wannan batu ubangiji sanu ta'ala ya faɗa a cikin suratu an-nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha baya halatta a gare ku kamar yadda kuke yi a da lokacin jahiliya ku ce za ku gaji mata ala tila sai kun wato idan wane ya mutu to dole wane ne zai ɗauki matarsa kai tsaye idan ku baya mutu da zai iya ɗaukar ɗaya daga cikin matansa ko in ƙani ya mutu wa zai ɗauke matarsa ko wani abu mai kama da haka Allah ya ce wala ta'dhuluhunna kar kuma ku dakire musu al'amura ku hana musu mafita ta yadda zai zanto ba yadda za su sai dai su aure ku saboda kun ga sun ci gado litazhabu bi ba'dhi ma muhunna ko kuma ku takura musu ku shiga wato ku shigan musu rayuwa kuma ku ki sakin su alhali kuna suna karkashin ku domin ku matsa musu su hul'i su ba ku abin da kuka kashe musu na sadaki Allah baya san haka illa an yace na bi fahishatin mubayyana to sai dai fa idan sun zo da wata alfasha bayyananniya kamar zina kamar gulma da ƙoƙarin kashe auren wasu kamar zajin iyayenku ko wani abu makamancin haka to a nan ɗin idan kun ƙuntata musu kuna buƙatar su nemi kuli'i bisa tsarin da bai saba wa shari'a ba babu laifi wa ashiruhunna bil ma'ruf haka ku zauna da su zaman rayuwa irin yadda su ma suke zama da ku zaman rayuwa bil ma'ruf irin yadda aka saba mace ta wa miji miji yana wa mace a abubuwan da suka zama tilas kamar ciyarwa da tufatarwa da kula da mutunci kamar yadda yake cikin hadisin mu'awiyata al-kushairi wanda imam abu dawud ya rawaito shi bi sanadin hasan sannan imam al-bukhari ya rawaito shi ta'liqan a cikin sahih cewa an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza iktasaita wa la tadribu alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait da haƙƙi na kwanciya wannan abubuwan da suka wajaba kenan nan kuma ku kiyaye haƙƙoƙin da basu wajaba ba ma tunda haka kuke so su ma su kiyaye waɗanda suka wajaba da wanda basu wajaba ba to shine ma'anar wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna in kuma kun kyamaci zama da su wannan kyamatar ta sa sai iya abun wajibi za ku iya musu ka shigo ba lallai ka saki fuska ba ba za ka yi mata murmushi da fara'a dan ta kalla ba ita ma in ta maka murmushin ba za ka nuna godiya da jin daɗi ba to fa'isa an takrahu shay'an da yawa ya kusata ku so abu ku ki abu a zuciyarku irin ki na ɗabi'a wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira kuma Allah ya sanya alkhairai masu yawa a ciki to karkashin wannan ayar sai malamai suke fitar da qawanin na al-mu'ashara bil ma'ruf so yawanci idan aka ce al to bil ma'ruf hadha huwa al-mutabadaru ila al-dhihn amma na san ina da tamba wannan ake so mu tattauna ba ko ba batun aure ake so mu tattauna ba ko shi ake so mu tattauna eh general aspect manners and mannerisms ko to idan wannan ne ya fi kyau mu ce ko dai mu ce makarimul akhlaq ko mu ce ahammiyatul akhlaqi wa atharuha fi al-fard wal mujtama the significance of good manners in the life of a believer uh, amfani da mahimmancin kyawawan ɗabi'u a rayuwar mumini wanda idan za a ɗauki wannan topic ɗin uh, from a general perspective so zai buƙaci a taɓa abin da ya shafi rayuwar mutum shi kaɗai a taɓa abin da ya shafi tsakanin rayuwar mutum da mutane da yake rayuwa da su sawa'un na kusa ko na nesa sannan kuma a taɓa abin da ya shafi rayuwar mutum da muhalli tunda an aka ce ɗan adam aka yi shiru kamar yadda su malaman ilmul ijtima sociologist suke cewa ya ka ce ɗan adam to ya shafi mahallinsa inda yake rayuwa sannan kuma ya shafi al'ummar da yake rayuwa da su to al'ummar da mutum yake rayuwa da su kuma akwai al'umma nafiƙa akwai gairu nafiƙa akwai mai magana kamar mutane sannan akwai marasa magana kamar dabbobi wanda hatta su kansu akwai haƙoƙinsu akan mutum tun kafin turawa su fito da ƙungiyoyi na kare haƙƙin dabbobi shi tuna addinin musulunci ya riga ya sanya tsari na rayuwa saboda haka shi yasa in ka kalli addinin musulunci ko ka kalli shari'ar musulunci za ka ga malamai suna yi mata ajujuwa biyar aji na farko alaƙa tsakanin mutum da ubangijinsa da dukkan abin da yake da alaƙa da wannan wanda ya shafi imani da sallamawa da mika wuya da kyautata aiki na ibada al al'islamu al-islamu wal shi ne wannan shine aka tattara shi a cikin package inda ake kiransa aƙida kuma ake kiransa tauhidi kuma ake kiransa usuluddin kuma ake kiransa a sharia wani lokacin ake kiransa a sunna. wanda shine kuma asalin rayuwa package na biyu shine abin da ya shafi ayyuka na wajibai da kuma nauye-nauye da Allah ya lafta wa mutum don jarrabawa a gashin idan yayi idan aka ce masa ya yi zai yi wasu kuma ayyukan da yawansu hikimarsu tana koma zuwa gare shi hankalinsa lafiyarsa tunaninsa tattalin arzikinsa tsarin rayuwarsa wannan shi ake kira al'ibadat abin da ya shafi sallah azumi zakka haji da sauran abubuwan da suke da alaka da su cikin abubuwan da malamai ke shigarwa cikin babin fiqhu sai abu na uku wanda shi ma yana ƙarƙashin fiƙihu amma akan ware shi a yi masa rubutu ko a yi masa nazari daban shine abin da ake kira al-mu'amalat shine abin da ya shafi nauyaye-nauyaye da haƙoƙi da suke tsakanin mutum da wasu mutanen da wani mutum ko wasu mutanen kamar abin da ya shafi aure abin da ya shafi cinikayya abin da ya shafi wato cinikayya abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi hijira abin da ya shafi wato sulhu abin da ya shafi abubuwa dai da yawa ire-iren wa'annan wannan shine abu na hudu na uku kai sannan sai abu na hudu wasu malaman suna ware abin da ya shafi harkar haddi da ukuba wanda abin da Allah subhanahu wataala ya saukar domin ya saita ɗan adam ya sa masa iyakoki ya kuma yi wa rayuwarsa ya yi wa rayuwarsa tafarki madaidaici na tafiya domin wani ba zai taɓa ladabtuwa ba sai ya tabbatar da cewa za a ladabtar da shi don makaho baya sanin ana ganin shi sai an taɓa shi to wannan shine suke cewa babun hudud da al-hudud wal kaffarat da sauransu sai abu na ƙarshe shine abin da ya shafa al-akhlaq ɗabi'u moralities kyawawan halaye tarbiyya ta rayuwa tsarkake rai da rayuwa wanda wannan shi ya wa yashghilu hayyizan kabiran a addinin musulunci wato ya mamaye wani wuri mai baki a abin da ya shafi addinin musulunci wanda kusan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama kakab ɗinta da abin da yake wahayi ne da wanda yake ba wahayi ba ne ba kamar demonstration ne na wannan bangaren كما عند الله سبحانه وتعالى فدا آه، افركون سوره النون بسم الله الرحمن الرحيم نون نعم. ما أنت به Thank you. وإنك وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم kai kana kan wasu ɗabi'u tadoji wanda suke manya kayi sai ɗara a su ta yadda duka inda zaka juya a rayuwarka su ne suke bayyana ya zo a cikin hadisi mai rauni jiddan a cikin mu'jam tabarani kabir da waninsa hadisin sayyidina ali Allah ya ƙara yadda a gare shi amma kuma ma'anarsa ta inganta yake cewa annabi sallallahu alaihi yana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa rubbitu fi bani sa'ad lalle ubangiji na ya bani tarbiyya sai tarbiyya ta ta gyaru ta yi kyau kuma an rene ni a kabilar banu sa'ad a can wajen halimatu as-sa'diyya to ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya dora shi akan kyawawan halaye tare da abin da yake da shi na kyawawan halayen yana cewa Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa waqini sayyi'aha la menene eh la yaqi sayyi'aha illa ant Allah ka shiryar da ni zuwa tafarki madaidaici ko kuma kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar tarbiyya wanda babu wanda yake samu ya isa zuwa ga wannan yanayin ɗin yake yake shiryar da mutum zuwa ga wannan yanayin sai kai kaɗai kuma Allah ka raba ni da munanan ɗabi'u a wanda babu wanda yake raba mutum da munanan ɗabi'un nan sai kai kaɗai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to idan ka kalli rayuwar ɗan adam tsakaninsa da mutane za ka ga rayuwa ce ta za ka iya cutar da ni kana sane ni kuma zan iya ɗaukar fansa zan kuma iya haƙura wanda addinin musulunci a ƙarshen a al'amari da ya nuna kawai duk abin da aka yi maka ka kau da kai amma daga baya kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya bada dama cewa idan an taɓa ka za ka iya ɗaukar fansa gwargwadon abin da aka yi maka na lalaci bal har Allah subhanahu wata'ala ya nuna wannan a matsayin izza ta mumini cewa mumini haka kawai ba zai bari a cuce shi yana kallo ya shiru ba in aka taɓa shi zai rama ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina idza asabahumul baghyu Allah ya ce su mummunai su ne wa'anda idan aka zalunce su tasiruna suna ɗaukar fansa alintisar shine ka je ka nemi haƙƙinka sai Allah ya ce mai wa jaza'u sayyi'atin wa jaza'u sayyi'atin sakamakon a cuce ka to sayyi'atun mislaha shine karama irin abin da aka yi maka amma inda za ka yi afuwa ka haƙura to ladanka yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah baya san azzalumai in ka rabu da su ma kuma dai suna nan a cikin fushin Allah sai Allah ya ɗaukan maka fansa to a hausa 'yan birni an zo wurin ubangiji ya ce wala manin tasar ayan nan tana da daɗi matuƙa kowace aya ta ƙur'ani tana da daɗi amma kaga wannan ayar ko dan ai maganin azzalumai wala manin tasar duk wanda ya tashi ya nemi ya rama ba'da zulmihi bayan an cuce shi ya tashi ya ce zai rama to ubangiji ya ce fa ulaika ma alaihim min sabil haka ko faɗa bai kamata a yi musu ba kakkace musu dan me za rama mutum ne ya zo kana tafiya da motar ka sai ya zo ɗan marwa ne ko ɗan acaɓa ne ɗan okada ne ya zo dole ta ƙarfi da yaji sai da ya shigo ya goga maka mota sai kai bakin sai ka daƙune shi ka ce wallahi sai ka biya a je a ɗauko masu awu su auna su biya dan gobe kai ya kuma to amma mutane da sun hango ka ya ce a da Allah ji wannan kai ai ta baka hakuri sai ka ce ba musulmi ba kai ne zan ce baka fahimta Alƙur'ani sai ka ce ba musulmi ba fa ulaika ma alaihim min sabil wannan basu da laifi su waye masu laifi shi wanda ya maka na farkon tunda shi ya zalunce ka shine ke da laifi innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas laifi yana kan wanda suke zaluntar mutane wa yabghuna fil ardi kuma suke yin barna ko suke neman zaluntar mutane bi gairi eh, ba tare da wato wai ramuwa ba anan abubuwa guda biyu ne akwai cuta akwai ramuwa ita ramuwa ba a kiranta cuta shi yasa da kai ma ka fake da abin da wane ya maka kai ma kai masa wanda kawai in yi maka ka nemi haƙƙinka addinin musulunci ya yarda da wannan shi yasa ma lokacin da bayan an dawo daga yakin badar manzon Allah sama ya ci nasara wannan abin ya konawa yahudawa rai amma saboda alƙawarin da aka yi ba su iya fitowa sun gaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai ransu ya ɓaci ba sai suka dinga nunawa a aikace kawai sai kun taho da kun taho kun game da bayahudi in kai mai sallama kawai sai sai ya kaudar da kansa kawai saboda tsabagen jin haushin kawai mai yasa za su je su ci nasara a yakin badar ta kai an samu wani mara kunyan yahudi yana yana aikin gyaran gwal sai wata musulma bayan an saukar da hijabi a dai shekara ta biyun sai ta je ta kai masa gyaran gwal tana kai masa gyaran gwal yana cikin yi mata aikin to sai wasu tsagerun yahuda suka zo wai a lallai sai ta buɗe hijabinta sun ganta kuma gashi mata sun zo suna sa hijabi ta kuma ta yi musu shi kuma da ya tashi aka haɗa kai da shi sai ya je ya samu ya ƙulla kayanta a jikin wani dutse ta yadda da ta tashi hijabin nata zai sauka ba ta sani ba to ana yin haka a gaban wani musulmi kawai sai ya je ya kashe wannan bai hudan da ya masa haka da ya haka yana kashe shi kawai su ma ya suka kansa suka kashe shi sai rikici ya kaure sai maza Allah ya ji labari sai ya rubuta wasiƙa ya sa aka rubuta wasiƙa a kai wa shugabannin Banu nuka a cewa ba fa haka muka yi ba ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya kamata mu zo mu yi sulhu mu duba kuskuren daga ina ya taso sai suka ce ba za a duba ba in yana ganin cewa ya samu mutanen maka a yadda yake so to su ya taba su ya gani yanzu Allah ya ga haka sai ya jira wahayi to musulmi shi addinin musulunci su musulmai kawai na makaranta wallazina idza asabahum al-baghi hum yantasirun kawai sai Allah ya saukar da aya tana nan zamu zo ta insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa imma takhafanna min qaumi sai sake duba a larabna wa in ma ta kafan na min ƙaumin khiyanatan ka duba ka gani tit for tat kamar yadda ake cewa wa in ma na min qaumin khiyanatan idan kun yi alƙawari da mutane akan cewa kayana in na kawo kai zan dinga siyarwa amma kai kuma za ka dinga min adalci ka dinga siya a irin tsarin da aƙalla ba zan ga wasu suna siyarwa a wani wajen in ji dama ni ma haka ne ba kuka yi contract kuka yi signing to sai kuma ta ƙarƙashin ƙasa sai suka yaudare ka so ɗaya to karo na biyu ga dai contract din kuma kun yi sai shekara kaza zai kare amma kana tsoron in ka sake kai musu za su ƙara cutarka to fan bid ilaihim ala sawa kawai ku warware alƙawarin ba zancen wai kai dan kai musulmi ne kenan, sai dai ka cika alƙawari kai ba za a cika ma ba domin in ba haka ba za a buƙatar da kai kai ma ka nemi wata hanyar da za ka yi ha'inci Allah ce in kun ji tsoron ha'inci mutane za su ƙi yin nasiha akan amanar da take tsakaninku da su to bil ilayhim ala sawa ka je kawai ku yi ta tsetse da tsetse a warware alƙawarin yaso a ci gaba da zaman ƴaƴan dinya kowa da hula domin Allah baya son baya son maha'inta baya son maha'inta in ma in har zaman lafiyan ba zai yi ba to a zauna kowa ya kiyaye mutuncinsa in ka taɓa ni kuma zan rama wannan ita ce rayuwa shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ƙarshen suratul ni'am ko suratul nahl kamar yadda ya tabbata sunanta ana cewa suratul ni'am ana cewa suratul nahl Allah subhanahu wataala yake cewa fa in aqabtum yawwa ya isa haka ai na ba ku labarin wani malamin mu ko da wani ɗalibi ya zo karanta wannan aya ce fa in aqabtum fa aqidu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sa a haka ne a duba mana ya ce mai ta yana ɗauka ce wallahi ba haka ba ne waƙafi ne a wurin kuma sai ka tsaya ya ce don da ina da hali da aya za a yi abu wa in aqaftum idan aka zo aka yi muku mugunta aka cuce ku haka nan ba ku ji ba ku gani ba to fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ku rama gwargwadon abin da aka cutar da ku Shi shikenan wala in sabartum amma da za ku yi haƙuri ku yafe to lahuwa khairul lisabirin to lalle lahuwa shi haƙurin da juriyar da ƙin ramuwar khairun alheri ne ba kuma kowa ne yake gane alherin ba sai asabinin wanda suke haƙuri anan za ka iya fassara aya nan da fassarori da yawa amma yanzu tunda muna batun putting things in order sanya abubuwa a yadda ya kamata to bari mu ɗau fassara ta farko an jima sai mu ɗau fassara ta biyu in aka ce khair yana zuwa da ma'ana biyu ko dai ya zo da ma'ana ziddu shar ko kuma ya zo da ma'anar allazi fuku gaira fil khairiyya misali yanzu in na ce a ah, tamru khairun min al-halawa dabino ya fi alewa ka khair anan bi ma'ana akhyar inda zaka dauka alama tana da dadi dabino yana da dadi amma wanne ne yafi dadi da amfani ina nufin dabino ka khair kenan ko kamar yadda Allah subhanahu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Bilal Allah ya kare yadda a gare shi wanda yazo yake tashin manzo Allah sama sallar asuba sai ce as-salatu khairun minan nawm kana bacci bacci yana da dadi amma sallah akwai lada to wanne ne yafi as-salatu sallah khairun ita ce ta tafi alheri minan nan to amma akwai khair kuma da ma'anar abin da yake da alheri ba wai dan ya zama superlative na wani abu ba saboda haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wal budna ja'al allah yake cewa raƙuma da kuke yankawa in kun yi aikin hajji Allah ya sanya muku su ne su zama wata alama ta girmama Ubangiji da kuma yin ibada. Amma duk da haka kuma akwai alheri wajen yankan don za ku ci nama. Ka khair a nan yana nufin me wani abin da yake da daɗi, ba wai yana nufin wani abu da ya fi wani abu ba ko? shi yasa wani irin alghas nan da ake wani yana bacci sai wani ya zo ya tashe shi Ya yace masa qum as-salatu khairun minan nawm tashi sallah ta fi alheri daga bacci sai ya mika ce an-nawm khairun min Allah aka ce a ah, ya yi shirka an-nawm khairun min Allah ya ce bi shirka ba shi ne ya faɗa da aka matsa masa ya ce ina nufin bacci wani alheri ne da yake zuwa daga Allah ko ba haka bane eh, an-nawm mubtada khairun khabarun li mubtada khairun min Allah to Allah subhanahu ta'ala ce wala in sabartum inda idan kuka yi haƙuri lahuwa shi wannan haƙurin khairun alheri ne shin hal yastalzimu akhdhu sa'ari bi annahu laysa bi khair wannan yana nuna mana kenan in ka dau fansa ba alheri a ciki abadan wannan wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi wannan alheri ne to inna haƙura fa shi ma alheri ne dan haka kawai al'amarin yana koma zuwa gare ka ne kai ishtihadi kaga shin wannan mutumin irin wanda ake haƙura a ƙale shi ne ko kuma irin mutumin da sai an taka shi ne sannan zai san cewa an ana sani an gane ko baka addinin musulunci ya zo da kowace dama mai maƙamatul hariri a cikin ɗaya daga cikin maƙamat ɗinsa ya kawo wata ƙissa mai ban al'ajabi duk da tatsuniya ce amma baqamat littafi ne na ilimi min aljadir an nadriba bihi almathal huna yace a lokacin da suna cikin tafiya in ji shi Harisu dan Hammam yace if sami'tu sayyitan min ar-rijal ya ƙula samirihi fi rihal yace sai na jiyo wani mai ƙara mai sauti a cikin ayarin yana magana da dan da abokin hirarsa yana cewa kaifa hukmu siratika ma'a jiratika ma'a jiranika wa jiratika ko wani abu mai kama da yace ya kake rayuwa kai da wa'anda wa'anda suke kusa da kai kuwa wanda kuke tare yace ar jar walau jar ce ni in dai mutum makwabci na ne to ina kula da rayuwarsa da komai walau jara ko da zai cuce ni jar na makwabci nan jar na aljau wa awuddul hamim yace ina nuna ƙauna da soyayya ga abokina walau jarra'ani alhamin ko da ku zai kwankwada mini ruwan zafi mana abin da yake nufi shine shi rayuwarsa komai sauki ne duka abin da zaka yi masa yana kula da shi asalin addini yake dubawa ya fi karkata kamar yadda malaman mu sun zo fassarawa ya ce karkata tuwai nan mugunta ake nuna wa mutum abin da ake nuna wa mutum shine ne mahimmancin riko da wala in sabartum cewa akwai mutanen da su a rayuwarsu ba su san wani abu na ɗaukar fansa ba abinda suka sani shine wato yin haƙuri da kau da kai kaga yake ta ar aljara walau jara ni ina kula da haƙƙin makwabci walau jara ko da zai cuce ni wato wa auddul hamima walau jarra'ni alhamim ko da zai kwankwada mini ruwan ruwan zafi ka gani ya tajarra'uhu nan wala yakadu yusighu walau jarra'ani alhamim ko da zai kwankwada mini ruwan zafi wa ufaddilu shafiqa ala shaqiq yace kuma in dai mutum abokina ne to nakan fifita shi wajen kyauta ma fiye da dan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi wa afi bil ashir wa in lam yukafi wa afi lil ashir wa in lam yukafi bil ashir kuma in dai ina rayuwa da mutum al ashir sahibu mu'asharati ina cika masa alƙawari wa in lam yukafi bil ashir ko da shi bai iya cika min da kaso ɗaya bisa goma na rayuwa ba yake cewa wa astaqillul jazila lin nazil sannan in mutum ya sauka a wajena a matsayin bakunta ba komai nake duba addini nake duba sai in ga duk abin da na yi masa ma na kyauta ɗan kaɗan ne wa aghmuru zamil bil jamil ce duk abokin da nake tare da shi ina lullube shi da kyaututtuka da abubuwa masu kyau wa unazzilu samiri manzilata amiri yace sannan duka wanda muke hira da shi to ina ajiye shi a matsayin sarki na kamar sarki sai abin da yake so wa wa uhillu anisi mahalla ra'isi in ka zo ɗebe min cewa to zan ajiye ka a matsayin shugabana sai yadda ka so sai abin da ka so wa udi'u ma'arifi awarifi duk ayyuka na na alkhairi ina adana su ne ga wa'anda suka sanni wa uli murafiki marafiki sannan duka wani abu na tausayi to ina bayar da shi ga wanda duk yazo zai raka ni ko zai zama tare da ni wa ulinu maqali qali mutumin da yake kina ma zan in zan magana da shi sai in sassauta magana ta in yi da shi wa udimu tasali ala sali anis sali kayata mutumin da ma ya tuɓe soyayya ta a zuciyarsa kullum sai in dinga tambaya wai ko ina wane ne wai ko ina wane wannan dan ne yake faɗa yana gaya uban uban ne masa wannan tambaya sai ce wa arda min alwafa'i bil lifa yace bil lafa'i yace sannan in dai nayi maka biki to in ka tashi rama min ko fatar dabino ka bani ni yayi min kawai bana cewa ni na maka na baka sa ka bani kwan kaza yace ni duka wannan ba shine a gaba ba almuhim dai da ka dan kawo min kwan kazan ma na san ka san da ni ka gani wala in sabartum kenan da huwa khairul lisabin ga wanda za su iya yace wa aqna'u min aljaza'i bi aqall alajza kuma ni in zaka ban lada komai kankantar abin in ka bani ni ya ishe ni wala atazallamu hina uzlam kuma bana kai ƙara wai dan an zalunce ni wannan ba karamin kokari bane yace wala antaqim wala anqam walau ladaghni al-arqam ni ba na ɗaukar fansa ko da kuwa kunama ta harban ƙyale ta zan ta wuce ba zan kashe ta ba faƙala lahu sahibu kawai sai wannan abokin hirar nasa ya ce wai ka kai kwa mamakinka ya bunayya ya kai ɗana ce inna ma yudannu bidhalin kai marwaci ba ake wa ruwa in ka hana ni gobe ka zo ka ce in baka na wa yunafasu fi samin yace in kaga ana koranta kayya ana kokarin yin gasa a abu to abin nan fa yana da tsada ne haka kawai abin da bashi da tsada ba za a zo a dinga competition a kansa ba wai kawai saboda ana ganin mutuncinsa a in yana so a competition a kansa to yayi tsada mana yace lakin yace ka gani a matsayin na babanka la ati ghayra al muati wallahi na zuwa mutun sai in yana zuwan mu in ka dauke kafa to kakka zargi in ka ga na dauke kafa wala asimu wala asimul ati bi mura'ati duk mutumin da yake azzalimi ne macuci to kai ya ma sa ran zai ga kulawa daga wajina wala usati man ya aba insafi bana tsarkake soyayya ga wanda ba zai iya min adalci ba wala uwahi man yulghi al awahi bana yan uwantaka da wanda ba ruwansa da yan uwantaka wala umali man yukhayyibu amali yace ba kuma ruwa na da wani neman karkato da soyayyar wanda in naje na kai masa kuka na ba ruwansa da matsala ta wala ubali biman sarama hibali yace ba ruwana kuma da mutumin da ya yanke igiyar zumunci tsakanina da shi wala udari man jahila miqdari duk wanda bai san mutunci na ba da daraja ta wallahi ba rarrashi rashi tsakanina da shi wala u'ti zimami man yukhfiru zimani sannan duk wanda yake wulakanta matsayina da alkawarina da zimmata to kada ya zaci cewa zan miƙa mai ragamar jagoranci na wala abdul widadi li azdadi sannan bana nuna soyayya ta ga ga kishiyoyina ko dai ka zama masoyina ka karɓi soyayya daga gare ni ko kuma in ba haka ba ka je can ka haƙura da soyayyar in ya so ka zama kishiyata sannan ya ce wala agrisul ayadi fi ardil aadi ya ce kuma ba na ɗaukar shuka ta ni'ima in je in dasa ta a garin maƙiyana. su amfana da inuwar ta su je can su ta ya ce cewa wala akhussu bi hibai illa ya ce in kaga yi kyauta to masoyana na bawa wala ni da'i gaira awi dai ce kuma in rashin lafiya ta kama ni na tafiya wajen likita a asibitin da ba na masoyana ba waɗanda na san suna so na in za su girmama ni asibitin ta nuto a wajen su zan je wala umalliku khullati man la yasuddu khallati kuma ba zan ɗauki abokantaka da ba ta ba in mallaka ta ga wanda idan na zo na gaya mai ina jin yunwa ba zai taimake ni ba wala ukhlisu du'a'i liman la yuf'im wi'a'i kuma wallahi in baka ban ba ba zan maka addu'a ba haka kenan malami ne shi ce da Allah ya ta mala a yi mana addu'a Allah ya buɗa kasuwa ce can da ya buɗa wancan karan nawa ka kawo in yi haka to kaga salo ne dai na rayuwa an kana so kai ma sai ka yi ya ce to ni ba ruwa na ba zan yi ba zan ba shi ba ya kwansa sai da zakara kenan kuma ba mai ta ba zai jan baki ba ba kira me zai ci gawayi in ji haushi. in kana so ka gani to ka fara in kana so a gani to ka nuna to abin da yace kenan wala usaffi niyyati yace kuma bana tsarkake niyyata liman ya tamanna ma niyyati wai ga wanda yake fata in mutu in kana fata in mutu ni ma buri na ka mutu in ya so a yi mutuwa biyu <laughs> yake cewa <laughs> yake wala of yake cewa wala ufrigu sana'i ala man yufrigu ina'i yace kuma duk wanda in na miƙa ma ƙwarya ta nace a taimaka zai batta ta dawo haka yace wallahi ba zan taɓa sa ba in naji ana sa ma kau da kaina zan yi yake cewa wa man hakama kai ban da sakarcin kama waye ya taɓa ma yin hukunci wani alƙali ne yayi hukunci akan cewa ana abzulu wa takhzunu mu samu kuɗin tare ni in dinga bada nawa a kashe kai kuma ka dinga ɓoye naka ai naka taɓa haka wa alinu wa takhshinu in za a yi magana ni in dinga sassautawa kai kuma ka dinga kausasawa wa azubu wa tajmudu ko wa tujmidu ni ina ƙoƙarin narkarwa kai kuma kana ƙoƙarin sandararwa sai ke cewa la wallahi yace na rantse da Allah ba za ta yiwu ba bal abin da zai yi shine natawazanu fil maqali fil fil maqali wazan al misqal in dai za a yi magana to mu daidai kamar yadda ma'auni yake nan bai fi nan ba wa natahadha fil fi'ali hadwa ni'al in kuma aiki ne to ni da kai mu yi daidai in na yau gobe ka yi kamar yadda takalma ba yadda za a ɗaya fi ɗaya kuma tafiya ta yi daidai dole sai an samu takalma daidai sai yake cewa a yake cewa hatta na amana tagabun dan mu amince wa ga kada ka damfare ni ko in damfare ka wa nukfa at-tadaghun wannan kuma shi zai sa a tsare mu daga kiyayyar juna wa illa yace in kuma ba haka ba falima a'ulluka watu illuni, ya za ina koma shayar da kai kai kuma kana cutar da ni yaro uwarshi shi tana bashi mama yana gartsa mata cizo sai ta bashi ya zauna da yunwa in yana so ya sha mama to kai ya cije ta amma a ulluka ina koma shayar da kai wato illumi kai kuma kana illanta ni ba zai yiwu ba kenan wa wa uqilluka wa tastaqilluni ni kuma ina ƙoƙarin daukar ka kai kuma kana ƙoƙarin cutar da ni wa ashtarihu laka wa ni ina zuwa in yi tsuruci don in samu maka abin da zaka ci kai kuma kana neman yi min rauni wa asrahu ilaika wa tusarrihuni ni ina ƙoƙarin sassauta maka kai kuma kana saki na wa kaifa tujlabu insa yujlabu insafun bidai ka ina ka taɓa ganin wai an nemo adalci da zalunci in kana son adalci kai ma sai ka ishe ai maka ya dai faɗa kawai sai ya saku waƙa ma yake cewa jazaitu man a'laka bi wuddahu jaza'a man yabni ala ussihi وكلت للخل كما ala لي على وفاء الخيل كيل أو بخسه ولم أخسره فشر الورى من يومه أبخس من أمسه yace jazaitu man a'laka bi wuddahu duk wanda ya sanya soyayyarsa ya rataye soyayyarsa da ni ko nake ƙaunarsa a matsayin abokina to ina saka masa ne manya man ne ala usihi irin sakamakon mutumin da yake gini akan foundation ɗinsa lebura ne ko bilkila ne aka zo aka ba shi gini aka ce to ga foundation nan an fitar ko kuma aka ba shi taswira aka ce shi ai gini in je zai canza taswiran ne gini zai yi akan taswirar da aka shi ce to ni ma zamantakewa ta da kai yadda kake haka zan yi da haka in ka ga fari to fari ka nuna an ka ga baki kuma to bakin ka nuna yace wakiltu lil khilli kama kala li yace kuma awo da ka gani ina auna wa abokina kamar yadda ya auna min ala wafa'il kaili aw baksihi ko ko dai in cika masa ko kuma in tauye masa in na cika to ya cika san da ya tashi bani walam ukhassirhu yace ba zan taba tabar da shi ba fa sharrul wara domin mafi sharrin mutane man yawmuhu abkhasa min amsihi wanda yau dinsa ta zama tafi cutuwa fiye da jiyansa yace cewa kullu man yatlubu indi jana fa malahu illa jana garsihi yace duk wanda yake son ya samu amfanin gona a wurina to fa abin da ya shuka zai samu wala abtaghil ghabna yace ni bana son cinikin kamunga in zo a damfare ni wala ansani bi sabqatil mabghun fi hissihi kuma zan yadda in koma gida da irin cinikin wanda aka cuta ba don haka sai dai mu yi daidai tun kafin ma mu fara mu'amala ka sani walastu bil mujibi haqqan ala man la yujibu al haqqa ala nafsihi yace kuma ni in baka ɗora wa kanka haƙƙi ba bazan ɗora maka ba ba yadda za a yi in matsanta wa kaina akan abin da kai ba ma san da shi ba yace wa rubba muzzaqil hawa khalani asduqu hulwudda fi nafsihi wa lam yadri al ghumru annani aqdi gharimid dayn min jinsihi yace da yawa sai ka samu maƙaryaci mai cakuɗa soyayya da kiyayya sai zaci cewa ni idan ya zo inda nake asduku huludda ni kuma ba ni da hankali zan gaskata masa soyayya yace ba za ta yi ba ala lafsi wannan yace rudani ne irin nasa yace cewa ma da ramin jahlihi annani yace saboda jahilinsa bai san cewa ni aqdi gharimid daina min jinsihi in nazo na kuɗi a wajen to kuɗi zan mayar maka in gero to ba zan mayar maka da shinkafa ba geron zan karɓa tunda shi ka bani da nazo da Allah jama'a yayi laifi anan ba zai cuce ka ba amma ba zai ƙara maka daga yadda kai masa ba sai yake cewa fahajur man istaghbaka al ilah duk wanda yake ganin cewa kai wawa ne to kyale shi kawai ka ƙaurace masa ka tafi ka nemi wanda suke ganin kana da hankali wa habhu kal malhud fi ramsihi yace ka ɗauka shi kamar wani mutum ne da aka binne shi ma a cikin kushewarsa kakka ma ɗauka cewa akwai shi a duniya yake cewa wal bas liman fi waslihi lubsatun libasa man yurghabu an unsihi yace duk wanda ku ka kula akwai lauje a cikin nabi wajen mu'amalar ka da shi yace kai ma lulluba masa tufafin irin mutumin da dama ba a sa ran zai taimako ko kuma za a zauna lafiya da shi yace wala turajjal wudda man yara annaka muhtajan ila falsihi yace kakka ma sa ran wai zaka samu soyayya a wajen mutumin da yake ganin kamar kana neman abun hannunsa ne ba zai yiwu ba to da ya gama wannan baitukan sai maqamat ta ci gaba to ba ba burin mu shine mu karanta makama ba burin mu shine mu yi muqarana tsakanin waɗannan akhlaq din guda biyu akwai wanda shi a rayuwarsa cha yake cewa wa innal ladhi baini wa baina bani a wannan kai wannan ya yake da suna wanda shi a ganin sa 'yan uwan yan uwan babansa ma'ana ƴaƴan baffansa 'ya'yan amminsa mutane ne da ba sa zaman lafiya da su to da suka ɗauki mataki na rashin zaman lafiya shi ma sai ya ce to gaskiya mu ma abin da ya kamata mu shine mu mu matakin kare kanmu tunda ba su so a zauna lafiya ba to menene kuwa zai sa mu ma mu zauna lafiya da su don haka kawai sai suka ɗauki mataki na zama wato na zaman doya da manja da su in ya so idan sun so a zauna lafiya to za a zauna lafiya idan kuma ba su so a zauna lafiya ba to shi kenan sai kowa ya rayu irin rayuwar da yake so to shine yake cewa mahalan bani amina mahalan mawalina la tambushu bainana ma kana madfuna Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum Allah tuhibbuna yake cewa mahalan bani amina yace ku ba a hankali ya ku ƴaƴan baffanmu, mahalan ku ba a hankali, mahalan mawalina ku bi a hankali ya ku ‘yan uwanmu asabanmu wanda za su iya cin gadon mu mu ma mu ci gadon su Don mun ga kuna wani ɗaɗɗaga kai a kuna ganin cewa kaman ku dolan mu ne mu dolan ku ne Don me za mu kaza ce la bushu bai na ma kana madfuna kun ga kar ku tono abin da yake a ɓoye tsakaninmu da ku Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum alla tuhibbuna Allah ya sani mu ba ma san ku kuma wallahi dan ba ku so mu ba ba za mu zarge ku ba Aga adalci kenan ko Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum Allah tuhibbuna matsalar shine a matsalar shine kai baka so su ba kuma ka ce wai dole sai sun soka dole sai sun soka kuma kai baka so su ba ai ba zai yiwu ba shine yace to mahlan bani Amina, mahlan mawalina la tambushu bainana ma kana madfuna Allahu ya'lamu anna la an kuma kuma ba za mu zarge ku ba dan kun zarge mu kullum muhiqqun lahu fi bughd sahibihi inna bi fadlillahi naqlukum wa taqluna yace kullun da mu da ku din kowane daya muhiqqun lahu fi bughd sahibihi ya cancanta an gaskata masa kaunar abokin zamansa ai gaba da yake da abokin zamansa tunda da abokin zamansa bai dau matakin gaba ba shi ma da bai dau matakin gaba ba yace to Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum alla tuhibbuna kullum muhibbun lahu fi bughd sahibihi inna bi fadlillahi naqlukum wa taqluna yace wallahi kiyayyar da muke muku muna yin ta ne da ballar Allah domin da Allah ya jarrabe mu da ku da mun shiga uku domin babu damuwa da bakin ciki irin yau Allah ya jarrabe ka da ƙaunar wanda bai ma san kana kaunarsa ba. To, anan malamai sun shiga cikin haira, a shuraisi ko sharisi yana eh, fa fifita shuraisi da yake sharhin wannan makamar ya kawo hanyoyin guda biyu da maganganun malamai da irin waƙoƙi da aka yi akan wannan bangaren na rayuwa da wancan bangaren na rayuwa wasu malamai suna ta ƙoƙarin kawo irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da irin yadda suka wato ainihin yi ƙoƙari wajen wajen danna damuwarsu domin a zauna lafiya an cuce su amma suka kau da kai wasu kuma suna ganin cewa a'a da a farkon al'amari rayuwar shine in an cuce ka ma kar ka taba alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum in an cuce ku ma kakku rama ku ɗauke ku riƙe hannuwanku kakku ɗau makami wa aqimu sala ku tsaya ku maida da hankali wajen ibada wannan a farkon al'amari ne amma ƙarshen al'amari ko uzina lil ladzina yuqataluna yuqataluna na'am Allah ya ce uzina lil ladzina yuqataluna lalle an yi izini ga waɗanda ake yaƙa da annahum zulimu cewa an zalunce su to kuma lokaci yayi da ya kamata su fara tashi su daukan sa wasu ma sai ga wannan ita ce al-mu'asharatu bil ma'ruf domin an ba haka ba idan na kyale ka kullun ka dinga cutata to sai kuma yaushe zaka wa'azantu ka daina cutarwa amma in ka san cewa in ka da ka za a dake ka to ba za ka da ka ba akalla kafin ka yi dukan za ka tsaya ka yi tunanin to ta ina za ka kare kanka in za a dake ka wannan ma sai ya shagalar da kai watakila ya hana ka duka al Alkindi, a cikin wata waƙarsa da yake tsakaninsa da shi da ‘yan uwansa yake cewa Yuatibu ne fi daini qaumi wa innama diyuniya fi ashiya'a taksibuhum majda yace dangina suna yi min suna ta kullum an zauna mitin sai ai ta gunaguni akan nafiya cin bashi mu ba wanda yake ƙoƙarin ya biya min sun manta cewa duka bashin da nake ci ina yin wasu abubuwan ne da sauke nauyaye-nauyayen da suke sanya musu girma da arziki don ba dan nayi ba da ba za a ce ai ba shi ce wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jidda yace wallahi in ka kalli rayuwata da ni da 'ya'yan babana da ƴaƴan na tsari rayuwata da su al'amarin ya sha bamban da yawa shine yake cewa alam yara qaumi Eh, eh, kaifa usiru marratan yace mutane na basu ga yadda wata rana su ganna a cikin yanayi na yalwa wa usiru hatta tablughu al-usratu al-jahda in shiga cikin talauci wata rana har sai talaucin ma ya kai ni ƙarshe fama zadani fama zadani al-iqtaru minhum taqarruban wala zadani ghina minhum bu'da talaucin baya ƙara mini falala a wajensu a afuwan talaucin baya sawa su kusanto da ni su taimake ni idan abin nan kai wato arzikin baya sawa su kusanto da ni talaucin kuma baya sawa baya sawa kai in kusanto su in ce wai tunda ina da talauci bari in zo kusa da su ina da arziki kuma bana cewa bari in yi nesa da su yake cewa asuddu bihi ma qad akhallu wa dayya'u wala zadani fadlul ghina minhum bu'da yake cewa وفي جفنة ما يغلق الباب ما يغلق الباب دونه مكللة لحما مدفقة سردا وفي فرس فرس يتفدا يتفدا har izuwa inda yake cewa yake cewa walaisu ila nasri sira'an yace su din baka idan ina neman taimako baka samun su sun taho zuwa inda nake cikin sauri wa in humu Da auni ila nasrin ataituhum shadda ni kuwa in suka ce in zo in taimaka da gudu nake zuwa in taimaka wa in zajaru tsairan binahsin tamurru bi zajartu lahum tsairan tamurru bihim sa'ada yace idan suka taso mini tsuntsayen bala'i tunda su da sun sun canfa shekaru akwai shekarar nahasu akwai shekarar sa'adu in tauraruwan nahasu ta taso to bala'i ne zai faru a shekarar gaba ɗaya lokacin suna canfe canfe in tauraruwar sa'adu ta taso to alheri ne zai faru to akwai yadda ake a gane idan tsuntsaye suka taso na hasu to sai ka kaɗa su zuwa ga maƙiyinka in kuma na sa'adu suka taso sai ka kaɗa su zuwa ga masoyinka shine sai yake cewa wa in zajaru yake cewa wa in zajaru tsairan binasin tamurrubi an suka hango tsuntsayen shekarar bala'i ta larabgana sai su kaɗo min ita ni kuma in na hango tsuntsaye na zaman lafiya da kwanciyar hankali su nake fara tunawa sai in kaɗa musu tsuntsayen wa in habatu ghauran li amrin yasu'uni tala'tu lahum ma ma na jida. fa in kada huli zandan fa in kada huli nara zandin yushinuni qadahtu lahum fi nari makrumatin zanda yace in suka kunna min suka kyasta min ashana ta wutar bala'in da za ta tozarta ni ni kuma sai in kunna musu wuta ta dafa musu abin da za su ji daɗi in sauke su a matsayin baƙi wa in ba da huni bil adawati lam akun ubadihumu illa bima yan'atu rushda in suka nuna mini gaba suka nuna mini kiyayya suka zo min da wani al'amari da za mu faɗa ni kuma sai in zo musu da al'amarin da za a bi yadda za a yi a shirya wa in qata'u minni al-awasira dallatan wasaltu lahum minni mahabbata wal wudda yace idan suka yanke igiyar zumunci ni kuma sai in sadar da igiyar soyayya da zumunci in suka ki ziyarta ta ni kuma sai in ziyarce su yayi ta faɗa yayi ta faɗa yayi ta faɗa sai malamai suka ce to idan ka kalli wayannan bangarorin guda biyu ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwar sahabbai to sai ga manhajin kala biyu ne akwai mutanen da babu abin da suke bukata na zamantakewa bisa tsari na al'ada da bai saba wa shari'a ba irin in kai musu in suka yi maka ka kau da kai kai kuma abin da ake so kai musu kullum ka dinga kyautata musu wanda wannan shine yake tabbatar da cewa kana da kyawawan halaye da ɗabi'u na gari akwai kuma waɗanda idan suka taɓa kan dole ka taɓa su in suka nuna maka iyayya abin da yafi shine ka bar su imam shafi'i yake cewa idhil mar'u la yar'aka illa takallufan fad'ahu wa la tuksir alayhi ta'assufa fa fi an-nasi abdalun wa fi at-tarki rahatun wa fi al-qalbi sabrun lil habibi wa law jafa فلا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا ويكشف أمرا قد تقادم أحده Wayan shiru sirran kana bil amsi qad salamun ala duniya, idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di yake cewa a idil mar'u la yar'aka illa takhallufan in kana zaune da mutum sai kaga mutum gaba ɗaya gani yake ka matsanta masa ka zo duk ka dora masa nauyi duk ka bi ka dame shi ka lura ba gaya maka yi ba amma lura kai kawai haka dai kaman ma in ka ce wane yaushe za mu je wuri kaza ya ce to ina ganin bari mu gani in na sa lokaci na gaya ma sai dai kawai ka je aji baya so kawai ka bi shi kun san ana samun mutane masu irwa in kun saba cin abinci tare kawai sai ka zo ka tarar ya ce ce na ci na rage maka sauri nake ka da take takensa kawai kaman ka matsa masa imamu shafi ya baka shawara ce to fa wannan shawara da nake ba kawai ka kaurace masa ka rabu da shi ko mace ce ka je wajen ta yau ta ce ka yi haƙuri don Allah suna da kaza gobe ta ɗan fito ‘yan mintuna ta ce ana za a aike su jibi ta ce don Allah kakka zo gobe kakka zo jibi bari sai rana kaza to gaskiya shawara shine ka rabu da ita ka san da fada'ahu kai wala tuksir alaihi ta'assuba kar kuma ka tsaya kana ta wani takaici ka zauna yau da wannan dan Allah ji abin da wani ya min ya kyauta rabu da alƙalan nan kawai je kai sabga ka karbi da shi fafin nasi abdalun shafi ya ce akwai irinsa da yawa a cikin mutane wa fi tarki rahatun kuma kai kanka in ka bashi ma zaka huta ya huta wa fil qalbi sabrun lil habibi law jafa kuma zuciya tana iya haƙura da abin da masoyi ya maka ko da ya maka jafa'i yace to kuma ka sani wala khaira fi khillin yakunu khalilahu babu alheri ga masoyin da yake ha'intar masoyinsa hayinta taku shine alkhiyanatu shine an tu'tamana mana tansah shine a amince maka kai kuma ba za ka nasiha ba Allah baya son masu ha'inci za ka karanta mana aya inna Allah la yuhibbul kha'ini kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, kamar yadda yake cikin wadata Imam Malik bi isnadin mursal ta hanyar Safwan ibn Sulaim cewa yatba'u muminu ala kulli khallatin ghayra alkhiyanati wal kadhib duk wata ɗabi'a da ka sani ta mumini akan iya halittarsa da ita amma banda ha'inci banda ƙarya ha'inci kuma kishiyar amana ne kuma ya tabbata a cikin hadisin Anas ibn Malik wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da Bazzar a cikin Musnad da Imam Abu Ya'la bi sanadin sahih yake cewa ma khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa khutbatan illa qal la dina liman la amanata wa la liman la ahada lah duk wanda ba shi da amana to ba shi da addini to rashin amana kuma shine ha'inci to yake cewa fala khaira fi khillin yakunu khalilahu ba alheri ga abokin da zai ha'inci abokinsa wa yalqahu min ba'd al mawaddati bil jafa bayan ajiya suna soyayya yau kuma zai fara masa jafa'i da ya zo na ce Allah ji malalacin nan munafiki annamimi azzalimi a'a shine yake cewa wa yakshifu amran qad taqadama ahdahu sannan da can ga wata aiki murmura da suka yi shi da abokin nan nasa amma yanzu tunda an bata duk inda ya na ce ran nan ma fa hayi da kai yayi sanda ka ga mu taron nan labarin ka yake ban wai kai kaza kai kaza amma a fa bai fada ba wayan shiru sirran kuma yazo ya dinga ɗaiɗaita sirrinka kana bil amsi kad khafa a jiya da shi ake taimaka a boye sirrin sai ai shi da matarsa ba sa zaman lafiya shekarar su kaza babansa ma baya masa magana a da kuma fa bai gaya mutane ba kokari yake a taimaka a kare to da Allah mutumin da zai maka haka zai kyau ka ci gaba da zama da shi Imam Shafi yace kai salamun ala duniya ce duniya bai bai idza lam yakun biha sadiqun in dai ba za ka samu aboki saduqun mai gaskiya sadiqul wa'di wanda zai gaskata alkawari ba munsifa wanda yake zai maka adalci ba to amma wannan kuma ba wai yana nuna shi kenan duk wanda ya taka ka dole sai ka taka shi ba shi kansa imamu shafi'i din yana cewa Allah ji kansa da rahama qalu sakatta wa qad khusimta qult lahum inna sukuta li babil khair miftahu الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لسون العرض إصلاح ألم ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخزى لعمر لعمري وهو نباح yace qalu sakatta sun zo sun ce min malam shafi'i ya kai shiru wa qad khusimta gashi can ana ta musu ana ta faɗan maganganu akan ka yana ji kuma ya shiru yace qultu lahum sai na ce musu inna sukuta li babil khairi miftahu yin shiru din ma yana buɗe kofofin alheri domin in kai shiru ɗin, ya kuri yau ba zan kawo muku nasoshi na hadisai da yawa da ayoyi ba saboda kullum ana jin <clears throat> kan jin karar da wanda zan amfani da su a tafsirin anjima wanda a shiga fanni na adabin zamantakewa amma duk da haka ba laifi ma iya jin <clears throat> rayuwar salaf mu abu hanifa kamar yadda za a cikin littafin manaqibu abi hanifa yana cikin masallaci a kufa wani ya shigo cikin masallacin ya dinga kutuntuma masa zagi kan kaza kaza munafiki ana ganin sa malami a baki Musa a zuci Fir'auna kaza da kaza irin ya gama masa maganganu na tashi hankali imam abu hanifa yi kamar bai san da shi ba sai da i gama zaginsa. ku zo gaban mutane ku nuna ku na Allah ne in kun keɓe Allah ne kada ya san me kuke yi ɗaya da ya gama kaka. shi kuma imam abu hanifa yana ta so ya tafi amma ya kasa tafiya mutane an ta mamaki kila har wasu ma sun fara tunanin to mutum nan ko da gaske yake ne tunda abu hanifa ya ki tankawa so kawai da mutumin ya ɗan yi shiru sai abu hanifa ya yunkura ya tashi sai mutumin ya bi shi yana ta tafiya yana ta gaya masa yana ta gaya masa yana ta gaya masa har sai da abu hanifa ya je kofar gidansa yana zuwa kofar gidansa sai ya tsaya mutumin kuma yana biye da shi bai kuma juyo ba sai shi ba mutumin ya shiru ya daina zaginsa abu hanifa ya tsaya tsawon lokaci ya ji mutumin bai ƙara cewa ko ba sai ce bawan allah ka gama saboda na san kana da uzuri ne a zuciyarka kana so ka sauke duk abin da ke cikin zuciyarka ba na so kuma in takura ma in shiga gida baka gama faɗa ba sai kuma abin ya ba mutumin mamaki ce to kai ba za ka rama ba ne sai su ci sani ba ko a cikin abubuwan da ka faɗa akwai abin da kana da gaskiya ka ka taimaka min ka gaya min laifina sai ya zo rungume shi yace wallahi duk abin da na faɗa ƙarya nake ij'alni fi hillin min amri dan Allah ka yafe min yace wallahi na yafe maka tunda na fito daga masallaci ma nake maka addu'a wannan zai ƙara masa ƙiyayya a wajen Abu Halifa ko soyayya Allah ya ce idfa billati Allah ya ce in ka tashi ramawa to ka tsaya ka zaɓi abin da ya fi kyau in ramuwa ce to ka rama amma abin da ya fi dacewa shine ka yi haƙuri ka kau da kai كمن kaga sai ya zanto in ka zaɓi abin da ya fi kyau sai kaga wanda kake adawa da shi ma ya zanto kuma ka annahu waliyul hamim ɗabi'ar da zai maka kamar yadda ka san dama can wani masoyinka ne abokinka saboda ka kyautata masa to kaga an baka liket ko idfa billati hi asr shine as-sabr din ba kowa ne kuma zai iya koyan wannan yayi ba sai waɗanda suke yi haƙuri ɗin. kuma ba wanda yake iya yin hakan sai wanda yake da rabo mai girma saboda haƙuri ba ƙaramin lada ne da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shine yace ƙalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum sai na ce musu inna sukuta li babil khair miftahu ai shi shiru din yana bude maka kofofin alheri imamu zahabi a cikin siyar a alamin nubala ya kawo kissar alhassan ibn alhassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anil jami wa alaihim da kuma ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma anhum jami'an wa alaihim kun ga waɗannan matasa ne 'yan gida ɗaya duka jikokin sayyidina Ali ne Al-Hasan ibn Al-Hasan da Ali ibn Al-Husayn al Abidin to zai dan wani abu ya shiga tsakanin su to shine shi Al-Hasan sai ya kasa hakuri bai kyala wata kalma da wani abu ba sai da ya zazzage wa dan uwansa Ali al Abidin a gaban jama'a ya gaggaya masa maganganu amma Ali al Abidin sai ya shiru bai ce masa komai ba da ya kyale shi sai da ya bari ya tafi gida cikin dare sai ya isan masa ya je har gidan sai ya same shi ya ce ya ɗan ɗan uwana ya ɗan baffana haƙiƙa ka zo ka faɗa abin da kake so ka faɗa a kaina ya ce to abin da ban sani ba me yiwa da gaske kake abubuwan da ka faɗa haka nake a wajen Allah ma ko kuma dai ba haka nake ba ya ce to abinda na so in tabbatar maka shine in dai har haka nake a wajen Allah to ka taya ni neman gafara Allah ya fi ni ya in kuma kai kai kuskure ba haka bane ba to ina maka addu'a Allah ya gafarta maka ya yafe maka amma bai faɗa mai a gaban jama'a ba sai da ya taho ya same shi shi kadai sai fashe da kuka alhassan din kawai sai ya rungume shi yana ta kuka har sai da aka tausaya wa alhassan din to ana kaga ya zama alheri kenan iktasaba sadiqan ya samu aboki ta hanyar kyakkyawar ɗabi'a idfa billati hi ahsan to shi kaga dafa billati hi ahsan sai gashi wato fada kuma ya zama shiri fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim shine yace qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna as-sukuta li babil khair miftahu as-samtu an ahmakin au jahilin sharafun yace kai wani lokacin ma wawa ko jahili fa in kai masa shiru wannan shine sharafi da girma wa fihi aidan li sawn al islahu kuma kai ma ka kiyaye mutuncinka dan ta zaji wawa ya zage ka shi ya ci riba ba kai kai ba domin wata rana wani ya zo wajen Ahraf ibn Qais ya dinga zaginsa yana gaya mai magana yace kuma wallahi la in sami'tu minka wahidatan la tasma'anna ashara ya ce wallahi in ka kuskura na ji ɗaya a bakinka ka rama sai ka ji goma ya ce wallahi wala in sami'tu minka asharatan la tasma'anna minni wahidatan ya ce ni ko wallahi in na ji goma ma ko ɗaya ba za ka ji a wajena ba amma wannan yana nuna kai matsoraci ne shine shafi ya ce alam taral usda tukhsha wa hiya samitatun baka ga zaki ana jin tsoronsa ba amma kana jin zaki yana wani babatu ne sai ka daɗe baka ji kukan zaki ba duk abin da za a yi zai yi shiru baya wani hayaniya wal kalbu yukhza amma kare fa kullun jifansa ake wa huwa nabahu shi ko baya kyala kuta kwana kana taba shi zai maka haushi amma duk da haka da zaki da kare wanne aka fi jin tsoro zaki kuma gashi shiru yake to da haka wani lokacin shirin yana da daɗi amma malamai suka ce shirin ba wai a ko ina ba idan abin ya shafi mutunci to ɗaukar fansa nan take shi yafi domin ya yaɗe wannan shubhar da za ta iya lullube zukatan mutane wani mutum kamar yadda suke bayarwa a sharhin wasu baituka na Imam Shafi'i Allah ji kansa da rahama suna tafa da matarsa to kawai matar sai ta waiwaya sai mijin nata ya ganta suka ci tafiya sai ta ƙara waiwayawa sai ya ƙara ganinta sai fanci dai wani abu take kallo to sai dan yi shawagi sai ga ashe wani matashi ne kyakkyawa a wurin in ta kalle shi sai ya murmushi sai ta murmushi ga to wannan shi kan ba da shi ba ga da a makabarta ya ga gwanda a yi ta ta kare suna tsakar da soyayya suna dawowa gida ta ce to sai ki sa gida an sake ki Menene maka yace ba komai na ga dai zuciyarki akwai wani a cikin ta bayan ni ni kuma gaskiya ba zan iya zama da wani ba ta mamaki shine sai rera wasu baituka ya ce wa atruku hubbaha min ghairi bughdin wa dhaka li kathrati shuraka fihi yace na bar santa ba wai dan ina kinta ba saboda ga ai masoyan suna da yawa bayan ni ma akwai wani yace idza waqa'a adh-dhubabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi yace kaga idan ina cin abinci kuda ya fada dauke hannuna nake duk yadda nake sha'awar abincin nan wa tashtanibul usudu wuruda ma'in idza kana alkilabu waradna fihi wa fi fihi yace dan haka zakuna ma in har ruwa wani ruwa mashaya wata mashayar ruwa karnuka suka zo suka yi lallagi a wurin to zakuna ba sa shan ruwan wajen saboda zaki ya rena kare in har kare ya je ya sa bakinsa a wurin to kuma ruwan ba na zaki ba ne. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه amma in ka duba rayuwar shi Imam Shafi'i din sai ga mutum ne mai kau da kai da haƙuri al Zahabi da Ibn Asakir sun kawo Imam Zahabi a cikin tarjamar Imam Shafi'i ya kawo ƙissar Imam Shafi'i da shi da Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi ɗaya daga cikin al-a'immatu to ɗalibin imam shafi'i ne sai tattaunawa ta haɗa su da musayan yawo wannan ya ba da hujja wannan ya ba da hujja tsakanin ɗalibi da malami wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo wannan ya kawo har dai aka hau sama rai ya ɓaci aka rabu ba wani sakamako to sai suka haɗu da suka haɗu sai imamu shafi'i ya ga ran yunus ya ɓaci ah, na me na ɓata rai to daga mun tattauna ni ma an raina ya ɓaci kenan an yi an yi an yi an yi uwar watsi kenan imam shafi sai bi sai ya kama shi ce haɗa bawa Allah yanzu daga mun ɗan samu saɓani jiya kuma ne ke cewa ma ra'aitu a'ala min ash-shafi'i yace ban taba ganin mutumin da ya kai imam shafi'i hankali ba yace nazartuhu fi mas'ala nazartuhu yawman fi mas'ala wata rana mun yi mun yi munazara mun tattauna akan wata mas'ala fakhtalafna thumma iftaraqna sai muka rabu a kan saɓani ce sai muka haɗu da shi Ya ce muna haɗuwa da shi ce kawai fa aka ga yadi sai kama hannuna sai ce ya aba Musa amma sulhu lana an kuna ikhwatan wa in ikhtalafna ce yanzu dan Allah dan mun samu saɓani kuma ba za mu yadda saɓanin da ke tsakaninmu ba in so mu zama ƴan uwa ce. fa'arab fa'alimtu fiqha hadha al-imam yace anan sai na ƙara gane ilimin wannan malami da zurfin hankalinsa kuma Saɓani dole sai an yi sha imam zahabi yake cewa wala zala an-nuzara yakhtalifun Saɓani dama haka ne in dai yarin malamai ne to za a yi ta Saɓani ne sai dai a haƙuri da juna to ba wai daga mun samu sabani da kai ba kenan in ka dauke min kai ni ma dauke ma kai in ka je masallacin ka kai min raddi ni ma in nazo masallaci na in bude da maka raddi Hudu ba juma'a in ta zo in tsara wata ba, wai duka taron jama'an nan wajen mutum ɗari biyar dubu ɗaya amma gaba ɗaya akan maslaha ta sai in dinga wani gugar zana dan ka ji ka san da kai nake to su kuma ina haƙƙinsu na ka ba su haƙƙinsu na ilmantarwa a masallacin kau da kai yana da daɗi abin da yasa ban fara kawo muku rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ba in na muku ku ce ai dan shi annabi ne Allah dama ya ce innaka ala khuluqin azim shi amma in ba dan haka ba manzo Allah sallallahu alaihi yana tafa balaraban kauye ya zo isa ne shi ya matse masa wuya ya shaƙe shi har sai da manzo Allah sallallahu alaihi ya ji a jikinsa sahabbai suka zo da suka bambare shi ya ce an ce arzikin Allah yana wajen sa bani daga cikin arzikin Allah kan a afar masa manzo Allah ya ce ku ɗauke shi aje baitul mali a bashi tunda iya fahimtar sa kenan wata rana wani ya ga yahude yana bin manzo Allah sallama bashi manzo Allah ya karbi bashin sa sai da ya bari an zo tsakiyar jama'a ya zo ya kunyata manzo Allah sallama sai Allah ya kunyata shi zo yana antum banu abdul muttalib qaumun mutul mun ji labari cewa ku banu abdul muttalib dama kun yi gadar rike rike bashi biya ni kuɗi na manzo Allah ya juya ya kalli sa cikin damuwa ya ce ya zalunce ni ba haka muka yi da shi a yanzu zan ba shi ba kuma ma aina ba shi jingina amma a je a sallame shi kakku yi masa komai la zulimu kakku zalunce shi ko je ku sallame shi wani ya zo karɓar raƙuminsa ya ba da rancen raƙumi ana jira lokacin da za a biya shi ya zo gaban mutane ya nemi ya kunyata manzo Allah sallama manzo sahabbai suka ci a kansa manzo Allah ya ce ku kyale shi kar hana shi bashin sa kuma ku cuce shi ku je baitul mali ku bashi aka je aka duba aka ce ya rasulullah babu raƙumin sai amali shi kuma raƙumin da ya bayar wani tutturnan raƙumi ne don haka gaba ɗaya baitul mali sai ƙaton amali irin turkumamin nan turkumamin amali mai tozo biyu manzala ce ku je ku ba shi kace ya rasulullah shi fa nasa bai kai haka bai ce mu ne mafi mafi cancanta da mu yi kyakkyawan biya kaga shi idfa billati hiya ahsan an munana masa amma ya kyautata balaraban ƙauye ya zo ya tsuguna ya yi fitsari a cikin masallaci sahabbai sun fazajarahun nas mazala ce mah mah la tazlimu ku kyale shi sai da ya gama fitsarin tukuna ya nutsu yana ganin ya ci bilis sai mazala sallama ya sa a ɗebo ruwa aka fara a wajen shi ma ya tsarki yana ta hararar sahabban shi mutumin sai maza Allah ya kira shi gefe sai ce ta bawan Allah nan wurin ai masallaci ne ɗakin Allah ne ba abin da ya cancanta a wurin a yi shi na najasa ana ambatan Allah ne a yi sallah ya ce to na ji. wataƙila dama yana so ya jarraba wasu ne ya game za su yi mai kenan kuma sai ya ji daɗi da ya tashi komawa da alama ya musulunta koma musulmi ne a lokacin amma dai ba ƙauye sai ce Allah ka gafarta min daga ni sai Muhammadu kar ka ƙara gafarta wa kowa bayan ni sai manzo Allah sawa ya dariya ce masa laqad hajjarta wasi'an to ai rahama Allah ta fi yalwa fiye da mu bi kawai to kaga an ilmantar da shi an nuna masa ga abin da yafi dacewa Muawiya Allah ya ƙara yadda a gare shi Ibn Qurra yake cewa ban taba ganin mai koyarwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na kun san ana cikin masallaci sai wani ya atishawa sai ya juya ya masa sannu ana sallah sai sahabbai kawai aka dinga kallon sa shi kuma sai ce me kuke kallo na nayi masa sannu ana tsaka da sallah fa aka dinga mamaki kun ji yana magana ana sallah kamar iya yanzu ne ana ana cikin sallah wani aji wayarsa ta yi ringin kaga kusan mu duk kowa ya juyo alama fuska kowa yana neman ya masa magana da ba don sallah ake ba ma da sai wani ya tanka masa yace to amma da aka idar yace manzo Allah sallallahu ma zajarani wala naharani gashi fa laifi Ya ce amma manzo Allah sallallahu bai min tsawa ba bai tsangwame ni ba bai hantare ni ba kawai abin da yace min yace had inna hadhihi salata la yasluhu laha shay'un min kalamin nas ita wannan sallah ai ba a magana a cikin ta wa inna ma hiya at-tasbihu wat-takbir wat-tahmid wa ka iya abubuwan da ake a sallah dan Allah ya zai ji a zuciyarsa bai ƙara jin cewa ya sake yin magana ba amma cikin nutsuwa bil ma'ruf aka gyara masa da aka sai gashi manzo Allah suma ya rasu yana ta begen wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi masa sannan mutumin da bai munana maka ba kuma ya cancanci kyautatawa a ga murmushi da fara'a a tattare da kai jarir ibn abdullahi al-bajali a ƙarshe ƙarshe musulunta amma yake cewa ba mu taba ido biyu da manzon Allah sa sa ba sai ya min murmushi har manzon Allah ya bar duniya bai taba kallo na ba sai ya min murmushi sahabi ne da annabi to watakila da zaka tuntubi ragowar sabon su ma haka yake musu sai ka zaci kaman kai ne kafi kowa a wajen manzon Allah sallallahu salama in ana baka labarin yadda manzon Allah suke da Usama a da da da Usama sai ka ce ya fi sayyidina Abubakar in ana gaya ma yadda suke da Huzaifa sirrin sa Huzaifa yake gaya sai ka zaci shine babban sahabbai in ka ga yadda manzon Allah yake wa Umar sai ka zaci ba wanda ya fi shi ballantana kuma a zo kan Abubakar radiyallahu anhu wanda har manzon Allah ya zo mutuwa bai fasa tuna abin da sai na Abubakar ya masa ba yana cikin matsananciyar rashin lafiya kwana na ɗaya na biyu na uku na hudu manzon Allah sallallahu alaihi yana kwance yana gyaggyara abubuwa ana ban kwana da duniya da can duk ya kyala sahabbansa duk wanda yake so ya bula kofa ta hanyar unguwarsu zuwa masallaci da ya zo masallacin dan ba sai ya zagaya ya shiga ta babu rahma ko ta babu jibril ko ta babu salam ba kawai sai kai hanya daga inda kake cewa kawai kana zuwa masallaci sai kai sai aka yi kofofi da yawa a cikin masallaci annabi wasallama amma saboda yawancin su mutanen Madina ne su suka karbi manzon Allah suka bashi masauki suka yi musu komai manzon Allah sai ya kyale su da kuma mutanen maka da suka baro gida suka zo suka yi kuma duk sai manzo Allah ya kyale sai da musuluncin ya shiga zuciyarsu komai ya zama daidai sannan manzo Allah da zai rasu sai ya ce to duk wanda ya huda kofa in banda wacce na huda kowa ya toshe kofarsa la yanna fil masjid khawqun illa sudda to amma kuma manzo Allah sai ya tuna a cikin wanda suka kula kofa har da Abubakar shi kuma Abubakar in za a hana kowa ya kamata a kyale shi sai ce illa babu abi Bakirin amma a kyalata abubakar kuma ba wanda ya buɗe baki ya ce masa saboda ni saboda kowa ya san ɗan ka ma ba haka suke ba na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta saboda wafa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana manzon Allah suma yana jin muryar wata ƙawanna na Khadija sai ya tashi tsaye Nana Aisha sai ta fahimci abin da yasa ya tashi tsaye sai ce wanta tana zuwan mana lokacin Khadija sai kishi ya kama ta sai ta ce a'a Wa ya rasulullah tambaye ka hanya ce ba wanda ya taba binta da wata hanya wani ya bi ta wani ma ya bi ta sai kai kuma ka zo in aka ce ka zaɓi ɗaya da waccan da ba wanda ya bi ta da wannan wacce za ka ce wannan wacce ba wanda ya bi ta ya ce to me za ka yi da wata tsohuwa wacce take kada halaka tuntun ma ta mutu gashi Allah ya musanya maka da wanda ya tafi ta to a lokacin Khadija ba ta nan bare ta kare kanta to amma manzo Allah suma yana nan ba zai bari kuma a taɓa ta ba sai ce wallahi har yanzu ban samu kamar ta ba har yanzu ban samu kamar ta ba ta karɓe ni lokacin da mutane suka sallama ni ta so ni lokacin da mutane suka ƙi ni ta min hidima da zuciyarta na na da sai da na yi da na sanin ma ban faɗi wannan magana wafa'i kenan ku duba Abu Salama Abdullahi bin Abdul Asad ya zo da shi aka yi hijira zuwa Habasha da shi da matarsa Hindu bintu Abi Umayya Ummu Salama a lokacin suka dawo Manzan Allah ya umarni a yi hijira zuwa Madina shine farkon wanda ya fito hijira bayan Musa abin Umar ya zo da shekara ɗaya shine farko ya riga manzan Allah sun ta wa ya ɗauko matarsa da yarsa aka tare su a hanya aka kwace matar ya ce wallahi ita dangin ku ce ni ba ku isa ku hana ni ba awwalu baitin hajira ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma dama dan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne na shayarwa saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sanda ba shi da lafiya yana zuwa yana duba shi yana zuwa yana duba shi yana zuwa yana duba shi dan haka manzon Allah ne fara gane ya rasu yana shigowa manzon Allah ya rufe masa fuska ya rufe masa ido yace inna ruhal mu'mini idza qubida tabi'ahu al-basar dama mu'mini in an dauran sa idan sa sai ya bi shi Allahumma ighfir li abi salama warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyyin ya ta faɗa yi masa addu'a sai suka fashe da kuka ‘ya'yan iyalin Abu Salama. maza Allah ce kar ku yi wa kanku wata bakar addu'a ku yi roƙon ku roƙi Allah da abin da yake na alheri dan mala'iku suna jin ku to maza Allah sa bayan ya koma ya tunani sai ya ga to ah Abu Salama ya rasu ya bar ƴaƴa ba a san kuma Ummu Salama wa za ta aura ba kuma maza Allah ya san kat in ana magana kirki Abu Salama an zo ƙarshe amma maza Allah gaba yake da shi a komai kawai sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zai aure zai aure ta dan dai ya tausaya mata kirkin Manzala sama ya janyo ta cikin gidansa yace to a gaya mata ta sa sharadi kuma manzo Allah ya karbi sharadin kuma ya mata addu'a ya zauna da ita waka wafa'i ma kirki ne kuma yana sanyawa ko bayan ka mutu a zo a yi ta tunaninka kuma ya yarda sai abubuwan da suke sa Allah ya ɗaukaka darajar mutum cika alkawari sincerity ake cewa ko sannan idan ka zo ka tarar da mutane biyu suna cikin wani yanayi na faɗa kakka nuna kai dama kana tare da wannan in an zalunci wannan yi ƙoƙari ka kwantar masa da hankali shi kuma wannan kai ma abin da ya dace wata rana manzala sama ya shigo gida sai ya tarar da safiya tana kuka matarsa tana ta kuka sai ce mata me ya faru sai ce ya rasulullah kaga hafsa ita ce wai take ce mini bintul yahudi wai ni yar yahudawa ce tunda babanta huyay ibn aqtab an-nadiri ba yahudi ne babanta ma ba yahudiya ce ita kuma ta musulunta maza Allah ya aure ta to kan ga dole ta kuka hankalinta ya tashi Hafsa kuma tana ji amma saboda iya zamantakewa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai caye ke kwantar da hankalinki innaki labnatu nabi ai ke yar gidan kakanki in aka bi nasaba Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa ai shine can kakanki na sama wa innaki wallahi la tahta nabi kuma wallahi ke karkashin annabi kike annabi shine mijinki ita ku Hafsa fa ɗaya ta samu a cikin biyun nan to sai ya juya wajen Hafsa kuma ya ce ittaqillaha ya Hafsa ke kuma Hafsa ki ji tsoron Allah iya abin da ya gaya mata kenan kuma shi ke dan wutar ta mutu kun ga wannan ba ba kirki bane da iya zamantakewa tasa sallallahu alaihi wasallama in ka sai na abakar haka yake radiyallahu anhu lokacin da mistah ya haɗa kai da waɗanda suka yi wa nana Aisha sharri har da shi aka yi wa nana Aisha sharri mistah gashi kuma ya je yaƙin badar sahabi ne mai daraja amma ya faɗa cikin kuskure domin mahaifiyar mistah ma sai da ta tsane shi a lokacin sun tafi da nana Aisha ta ce ta isa mista mista bai ji daɗin al'amarinsa ba ya taɗe. ta ce ke kike faɗa masa mutumin da ya je yaƙin badar wata irin uwa ce ta ce ai ko ke in kika ji abin da ya faɗa me yayi cewa suke fa kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza da ƙarshe da Allah ya saukar da ayoyin kubutar da nana Aisha da sai na Abubakar ya gane ashe mista har da shi kuma dama a gidan sai na Abubakar yake cin abinci yake komai sai na Abubakar ne ke ɗaukar nauyin rayuwarsa zana wa kai wallahi la unfiqu alaihi abada ba zan ƙara bashi abinci ba har abada ba zan ƙara ɗaukar nauyinsa ba sai Allah ya saukar da wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu aka ce wala ya'tali kada ulul fadli masu falala da girma wasa'ati da da arziki la ya atali siran tsuwa an yi utu ulul qurba su ce sun daina bada abinci da ɗaukar nauyin yan uwansu wal masakin da waɗanda suke masu ƙananan ƙaramin ƙarfi wal na fi sabilillah wannan ya ace da sai zanto min al aliyya kenan qalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu al aliyatu bal ko kuma wala ya atali kas su taƙaita min ƙaulihi la ya alunakum khabala kas su taƙaita to sai sai sai na abubakar yana jin an ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yace wallahi muna so yace to na dawo masa da ciyarwar kuma na rantse da Allah ba zan ƙara ɗauke kwanan sa a gidana bai ci gaba da ci sai ya kafara da ba zala sama yake cewa ban taɓa yin rantsuwa akan zan yi abu ko zan bar abu sai in ga yin ko barin shi ne ya fi fatin sai ne fara kuma na zo na yi haka sayyidina Umar yake haka sayyidina Uthman yake haka sayyidina Ali yake Allah ya ƙara yadda a gare su haka matan annabi sama suke gaba ɗaya wata rana an taɓa kawo ƙarar Safiya ita dai Safiya bintu Huyay wajen sayyidina Umar lokacin halifancinsa aka ce to Safiya dai tana zuwa a ɓoye ta ziyarci Yahudawa kuma tana fifita ranar Asabar a madadin Juma'a kun ga Yahuda dama su ita ce Asabar kuma wacce ta kawo ƙarar ku yangar safiyance suna tare da ita a gida kasan dama mai bahaushe ya ce munafikinka tabar makka eh, kuna da karin magana da yarabanci ko wai suka ce wani ɗan koren Ah, koriyar tsutsar da take jikin alayyahu ita ce take cinye alayyahu ba wata tsutsa ce daga baya ba haka ya kuke cewa menene kokrotun je fo araye folowa ko to amma ba iya yarbanci ne ba fa fata amsa ce <laughs> to daga cikin gida aka kunno mata wuta bata sani ba kawai sai sai na Umar ya sa aka zo da ita ga ta ummul mu'minina hankali sai na Umar ya tashi wannan ba karamar musiba bace in abin ya tabbata amma sai na Umar saboda adalci sai ya ce ya ce ummul mu'minina ga abin da ake zargin ki da shi cewa kina ziyartar Yahudawa kuma sannan kina fifita rana Asabar tai kuka tace na rantse da Allah tun da Allah ya musanya mini da musulunci ban taɓa son wata rana bayan juma'a wannan ƙarya aka yi mu ta ce amma kuma batun yahudawa ba a ɓoye ba a fili ma ina ziyartar su da akwai waɗanda zumuncin su yawa jaba a gare ni yan uwan mahaifina sai na umar ce wallahi iya zaton da nake miki kenan sai sai amma ni wa waye zo ya faɗa maka wannan magana sai ce ga ta nan ku yanga Na jiya ta kalle ta ce yanzu ban kasance ina kyautata miki ba ke kuwa ma hamalaki ala zalik me yasa kika yi haka tace wallahi shedan tace to na gano shi yana so ya raba ni da ke ki je na yanta ki saboda Allah in kai ne haka za ta yi ai tukunna tashi za ka yi tsalle ka dira a ruwan cikin sai an rirriƙe ka tukuna sannan kuma ka sa a ɗaure ta ko ba haka bane amma ita fa saboda kyakkyawar tarbiyya da sauransu sai ta yi haka imamu ahmad ibn hanbal lokacin khalifa ma'amun da khalifa mutasil da mutawakkil an dinga azabtar da shi akan bai ji bai gani ba sai ya sai ya faɗi kalmar da kafirci ce cewa qur'ani halittarsa aka shi kuma ya iya faɗa ba irin kurkukun da ba a kai shi ba duk wanda suke tare da shi an kakkashe su shi ma ana jira a kashe shi dan ma'amun yayi rantsuwa ya ce a ɗauko shi a kawo shi Baghdad ya ce kuma wallahi in har suka ido biyu da Ahmadu sai ya kashe shi sai ya yayyanka shi Ahmad ya ta cikin dare yana roƙon Allah an ɗauko su a jirgin ruwa kafin a ƙarasa jirgin Allah ya kashe ma'amun wani ya zo ya gade shi mutum uku suna gadarsa an gana masa azaba an zane shi an faffasa masa jiki sanda mu'tasim ya dinga azabtar da shi kai ka ce ba lahira amma duka da aka gama abin Allah ya sa daraja Imam Ahmad ta fito ya zama Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Allah ya tsare addini da sunna sakamakon wannan kokarin da yi. da aka tambaye shi yace ai wallahi tintintin ja'altu aba ishaqa fi fi hillin min amri kin na yafe masa ce bana so in zo alƙiyama ubangiji ya tashe ni ya zan wannan shine abokin rigimata magashin aka bidar nasabarsa tana tikiwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga yadda manya suke shekul islam ibn taymiya ku duba dai in aka ce ka faɗi lamba ɗaya a gaba da bid'a da yan bid'a zaka ce ibn taymiya ne kun ga dai bamu taba ganin sa ba ko hotonsa bamu gani ba amma yanzu ana baka labarin Ibn taymiya ma a zuciyarka kana hango wani mutum ne irin mai cin maganin nan Za'ura kai kanka kanka min haji sunna ka san ba yana dariya ya rubuta shi ba in ka karanta ar-raddu ala al <laughs> ka karanta maganganun su akan bid'a baya sassauta musu shi yasa duka dan bid'an da ya zagi ibnu taymiya bai mai da biki ba tunda dama ai al-asl shine ya zage shi shi yasa duka wani lalataccen mutum sai ya dauko minhajus sunna saboda anan ne aka kwankwatsa bid'a aka yi jana'izarta to amma fa a haka in ka ji labarinsa da rayuwarsa sai ya baka tausayi gaba ta turnike tsakaninsa da wani ibn makhluf ɗaya daga cikin koi ɗan bid'a ibn eh, ibn taymiya bai taɓa sassauta masa ba ko su ɗaya amma malami ne babba kuma shi ibn makhluf ɗin ana nan ana nan sai ta Allah ta kasance sai ibn makhluf ya mutu karaf sai ibn al-qayyim ya ji labari sai ya garzayo da gudu ya ce abshir ya imam kai albishir yau Allah ya Allah ikonsa abin Allah ikon sa ibnu makhluf ya mutu sai ce mamakin ka bawan Allah ya mutu malami ka zo kana munna sai ya tashi ya maza gidan Ibn makhluf ya je ya ba iyalansa hakuri ya ce kuma ina so in tabbatar muku da cewa kada ku yi tunanin kun rasa wani abu na rayuwa duk abin da yake muku na alherin rayuwa da nauye-nauyensa sun dawo kaina. ibn taymiya malaman garinsa gaba ɗaya lokacin alkhalifan nasiri suka haɗu suka dama malaman fada ne irin malam fadan nan suka haɗu suka shirya masa kutun gwilar da ta sa aka kusa kashe shi ma aka ɗauke shi a kai shi kurkuku aka dinga gana masa azaba a wurin su kuma suna nan suna ta cin kasuwarsu a fada ana nan ana nan to sai rikici ya haɗa wannan sarkin da wani daga cikin magadan sarauta sai wannan ɗin ya ci nasara a kan shi wannan sarkin ya kame shi ya sa shi a kurkuku ya kore shi ya kuma ci gaba da mulki kun ga yi juyin mulki kenan to su irin wa'annan malaman dama uwarsu ba ta mutuwa sai kuma suka dawo gindin wannan sabon sarkin sai suka tare to shi kuma wannan sarkin da aka mai juyin mulki duk yana jin abin da yake faruwa yanzu duka irin zamban da ake wa shi sarki ne wanda aka cire shi yana ji kuma su wannan malaman suna ƙara nuna masa goyon baya da sauransu to yau da gobe yau da gobe sai ta Allah ta kasance sai wannan sarki ya fito shi ma kuma ya zo ya juyin mulki ya kame wannan sarkin na biyu to yana kame shi kuma ga wa'annan malamai sun taimaka wajen cin zarafinsa kawai sai shi kuma ya nemi wace hanya ya kamata ya bi wajen ladabtar da malaman sai ya tuna a ah, ai malaman ne suka ba da fatawa a kashe ibnu taymiya har ma dai da wasu aka kai shi kurkuku aka tsare sai ya ce a a fito da ibnu taymiya aka fito da shi aka karrama shi aka sa shi a gida sai ya ce to a fito da wasiƙun da malaman nan suka rubuta da sa hannunsa da fatawar a kashe shi ya ce to kaga fatawoyin da waɗannan malaman duk suka bayar game da kai to yanzu mun fahimci cewa kai ne akan gaskiya saboda ina so ka bani goyon baya za mu kashe su kaga shi kenan in kai ne ka samu nasara dama bare ga bid'a kaga ko yaya ne ko da a sharhi sai ka dan nemo wani wata kalmar da za a dan yi tawili ko ba samu a cikin matani ba yaya za a dan yi tawili mutanen nan amma dai ba a kashe su ba ko su sumar da su ne a yi amma ibnu taymiya ya ce me kace a kashe su yace akan me zaka kashe su yace to wallahi ina maka kashe ni, ina gargadin ka in ka taba ɗaya daga cikin su duk ukubar da ta ka akan ka daga Allah kai ka janyo kanka Sahabbai ba su ne fitilun mutane bai ce kai bawan Allah kalli fa wasiƙun da suka aiko suka ce a kashi ya ce ina ni suka ce a kashi ya ce to ijtihadi ne nasu wannan wani abu ne da bai shafe ka ba dan haka ina tsoratar da kai akan kakka kuskura ka taba su Ibn Taymiya ya masa bara'a dole haka ya hakura a kyalo wayannan malama shi yasa wani yake cewa wadittu law anni li a'da li ashabi ka ibn taymiyata li a'da'i sai kai ni wallahi fata na ma ina ma dai in iya samun kyakkyawar ɗabi'ar da zan mu'amalanci masoyana kamar yadda ibn taymiya yake wa maƙiyansa, kun san ƙarshen rayuwarsa a kurkuku ya mutu to wani daga cikin wanda suka yi mai sharrin aka tsare shi a kurkuku fa ya tashi ya zo har inda ibn taymiya yake da ya ji labarin rashin lafiya ta tsananta ya zo ya yi kuka ya ce wallahi duk abin da muka yi maka sharri ne don haka ni ina so don Allah kar ka mutu da haƙƙina ka taimaka na zaro jikina in gaya maka cewa ni dai na yi kuskure ka yafe min ya ce ai wallahi tun da na shigo nake roƙa muku Allah su ma duka gaya musu na yafe musu to haka malamai suke Allah ya ji ƙanshin bin bas Allah ya gafarta masa bin bas wata rana kun san shekul azhar tsantsawi da ya mutu lokacin da yake jami'ar islamiyya ta madina yana kan tafarkin sunna ya yi hod na kismin tafsir ɓangaren tafsiri a madina har ya wallafa littafinsa tafsirinsa mai mujalladi hudu mai kyau a bisa mazhabin ahlus sunnati wal jama'a to amma da ya gaba contract ɗinsa ya koma azhar to sai ya canja kuma sai ya koma sa ya zo ma yana raddi akan matsalolin da aka samu saɓani tsakanin ahlus sunnati da ash'ariya wannan abu ya bakanta ahlus sunna rai ya zama shine topic of discussion duk inda aka zauna kaza da kaza kuma tabbas ba a ji daɗi ba kowa yana mamaki ma ce ya canja da ga yadda yake yanzu ga yadda ya koma to tunda ya zama shekul azhar yanzu ya zama wani babban mutum a duniya shekul azhar muhalli ne na girmamawa a duniya matsayi ne wanda ya fi da yawa daga cikin shugabannin ƙasar duniya to da haka sai ya kawo ziyara saudiya a lokacin bin baz shine muftil am to a lokacin sai to dole akwai zama official zama tsakanin shi bin bas da shi shekul azhar to sai yan gaba dai gaba dai yan haƙa tuƙatihi matasa aka zo aka same shi aka ce to ala gafarta malam an samu dama da za a tsiye shekul azhar a yi masa tambayoyi akan matsalolin da ya canja ra'ayinsa a kai domin ko Allah zai sa a ribace shi in kuma ya ƙi to duniya ta san cewa an ƙure shi tunda ba shi da hujja Sheikh bin Baz ya ga to wannan ai harka ce ta da'awa ba damuwa Allah ya kawo shi ya zo an zo an zauna za a tattauna sai bin Baz to tunda ba a gaya wa Sheikhul Azhar cewa wai muqabala za a yi sai aka ce bin Baz ya ce da Sheikhul Azhar to ala ta malam tunda a lokacin da yake ra'isul qism bin Baz shine VC na Jami'ar Islamiyya ta Madina sai ce me ra'ayinka mu samu mu tattauna akan wasu matsaloli na aƙida da ra'ayinmu ya bambanta a kai kai ka san za a ba hammata iska kuma in aka yi wannan tattaunawa za a yi kare jini biri jini aƙalla za a yi wani intellectual nan. shekul azhar sai ga gaskiya in aka yaka za a yi masa abin da ba abin da ya kashi ba kenan sai ce da Bimbas, afwan ya ce ya kai dai an san ka da karamci ne kuma baƙo ne a wurinka wanda idan aka yi wannan tattaunawa kai ba za ka ji daɗi ba ni ba zan ji daɗi ba to ina ganin karamci shine a bari yace to kai hakuri dan Allah da ma ce maka za a yi dan Allah kai hakuri abinda kake so su yi za a mutane suka yi ta mamaki shi yasa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yabi bin bas bayan rasuwarsa Allah ya gafarta masa kai da za a yi ta baka labari ire-iren waɗannan abubuwa sai a yi maka abu ka kau da kai ka yafe ka manta ƙarshe kuma sai Allah ya sa ya zama alheri Allah Ya ji kammalin Ja'far da rahama Allah ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa an taɓa tara mawaƙa a Kano suka taru suka yi masa waƙa suna cewa Jafaru mun gane ka ba gina addini kake ba aka sa malam Jafar ya ji ya ji ƙarerayin da suka yi da komai kuma ya san sa su aka yi amma ya ƙi bari wani ya tanka ma akan abin da aka yi masa ya kau da kansa ya yi shiru ya ci gaba da harkokinsa ba dai wa'azi ne yake ba kuke jin haushi to ya ci gaba da wa'azinsa wallahi allazi la ilaha illa huwa ɗaya daga cikin jagororin da suka yi waƙar sai da izu isa ma malam pakistan ya ce malam na fahimci mutanen da muke tare da su malam pakistan yana nan da ransa kuma zai ji wannan magana kuma ni shi yake bani labari kuma kowa san dai siƙa ne shi ya ce yana so a yi masa wata alfarma in har aka yi masa alfarman nan shi ya fahimci cewa manhajin suna da tafarkin da suke kai shine tafarki karɓaɓɓe yanzu da malam jafar ya tira a kansa ko ya yi kaza ko ya yi kaza wannan zai yi zai yi kyau ba zai yi kyau ba duk da cewa kuma kar ku manta mun gina laccan mu akan cewa ɗaukar fansa daidai da abin da aka yi maka ba laifi bane ba amma abin da muka tabbatar na misalai da labarai ya tabbatar mana da cewa kau da kai da haƙuri shine yafi al-imam jalaluddin suyutsi a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wataala wal kazimin al-ghaiza ta cikin suratu ali imran ya kawo wani asar majhulul masdar cewa ranar alkiyama idan aka tsaya a gaban ubangiji an yi tsid ubangiji subhanahu ta'ala zai yi kira ya ce waye yake da wani lada a wajen Allah ya tashi ya shiga aljanna to masu yi wa mutane rangwami su kaɗai za su tashi shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an ce ma aktharu ma yudkhilu an-nas aljanna me abin da yafi shigar da mutane aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u wa ma aktharu ma yudkhilu an-nas an-nar qala al-ajwafan al-fam wal-farj kyawawan a wato abubuwan da suke yawan shigar da mutane wuta shine ciki da farji da sanadiyar su mutum yake halaka manzala sallallahu yake cewa Allah ya tanadi wani gida a aljanna wanda gidan ana ganin na ciki yana ganin abin da yake cikin waje amma na waje baya ganin abin da yake ciki sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan na annabawa ne da manzanni sai maza su ce a'a Allah ya tanadi wannan ga wanda ya kyautata halayensa manzo Allah sallallahu yake cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya tanadi wani gida fi rabadil fi wasatil janna a cikin tsakiyar GRA ta aljanna inda yafi zama alheri a cikin aljanna manzo Allah subhanahu liman hasana khuluquhu ga wanda ya kyautata halayensa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa halayen mu su kyautata Allah ya sanya mu cikin masu iya zama da mutane wanda za mu mutane su dinga begen dama dai muna da rai a zan dakata a nan amma a tare da ni akwai ɗan uwa malam Anas As-Salafi fage a malam Anas yana ɗaya daga cikin matasa ɗaliban ilimi ko masu da'awa a mataki na jiha da kuma mataki na ƙasa yana cikin matasanmu na jama'atu ta bid'a wai kamata sunna kuma mataimakin shugaba ne na ƙasa na social media ya yi karatu a birnin Sudan ya taɓa wakiltar Najeriya ko kuma ce ya taɓa wakiltar jihar Kano a musabaka tsohon ɗan musabaka ne sa'an nan kuma ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya suna ɗaya daga cikin farko-farkon waɗanda suka fara yin yaƙi na kalma a Facebook da kuma yaƙar 'yan shi'a 'yan shi'a sun kusa su mu hawa Facebook to a duniyar Hausa ta yi musu raddi yana daga cikin mutanen da suka riƙe wuta ƙwarai da gaske tun kusan 2006 5 6 haka 7 sannan ya ɗallafa daga baya kuma sai ya sake farfadowa. Ah, yana cikin waɗanda ah, national ta turo su ta yi postin ɗinsu ko dama ana fostin ɗinsa tafsiri a nan Lagos a Obalande sunan wajen ke da ko saboda haka ya kamata ku ji kalmominsa da na san lokaci ya ƙure amma na san zai yana da wani abu da zai ƙara sai ya matso nan ko kuma in speaker za ta iya zuwa aran ma sai a ba shi wani abu sunansa malam Anas As-Salafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي da ya haɗa mu a wannan ɗaki daga cikin ɗakunan shi kuma ya albarkace mu da sauraron waɗannan daga gurin babban malaminmu a sheikh abu tariq abubakar abdulsalam muhammad gwale wanda aka fi sani da mala abubakar baban gwale ko shakka babu wannan zama ya fa'idantar ba a buƙatar sai an ƙara cewa wani abu da yawan 'yan uwa a nan gurin sun sanni sun jijji bayanai daga guri na ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau da aka watakila wannan zai iya bayuwa da A bayanai na su watakila wani lokaci sai dai akwai gaba guda ɗaya da nake so in ɗan haska mana malam ya haska ina so in ɗan ƙara fito da abin fili duk bayanan da malam ya mana na wajen mayar da martani idan an taɓa ka ko kuma yafiya akwai tabarau da ake kallon abubuwa daban-daban idan ka kalli abin ta tabaran irin abin da mu muka ɗan leƙa a makaranta na ɓangaren shari'a akwai guraren da ramawa shi ya fi alkhairi kamar yadda ya kawo amma bai buɗa ba musamman ga waɗanda aka fuskanci cewa 'yan ta'adda ne in aka yi musu in aka yi ramuwar da gangan suke yi kuma ta'ada su ce haka to ba a kyale su saboda in aka kyale su an taimaka musu akan su ci gaba da abin da suke yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka lokacin da yake shi yayi zalunci ko kuma wanda aka zalunce shi ya za ka zalunci an san yadda za a taimaki wanda aka zalunta to shi wanda ya zalunci ya za ka taimake shi ci a hana shi yin zalunci ta ya za a hana shi yin zalunci idan yi aimai shi shine Allah subhanahu wataala yake cewa walakun fil qisasi hayatun ya ulil albabi kun ga Allah ya ce a cikin kisasi idan mutum ya yi amai to akwai rayuwa saboda in ina tsoron in ka in na maka za a min zan ƙi maka sai in zauna lafiya ka zauna lafiya amma in na san in ne maka na yi wa banza wancan ma san in ne maka ya yi wa banza to shi kenan sai mu dawo rayuwar jungle life rayuwar jeji wanda yake da ƙarfi ya danna na ƙasa shi yasa idan kuka tattara duk guraren da ake bada wannan zaɓin gurin da aka taɓa ka ne kai a karan kanka shine kake da wannan zaɓin cewa a duba a ga maslaha shin hakurin ne ya fi ko kuma mayar da martanin ne fi amma in aka taɓa addinin Allah ba maganar a yi haƙuri shi yasa ko baitukan da imamu shafi'i ya faɗa wanda malam ya kawo da yake cewa a haƙurin yana buɗe ƙofofin alkhairi yin shiru yana buɗe ƙofofin alkhairi ya ce to ai yin shiru ga wawa ko jahili sharafi ne wawa ko jahili kama ai bai kamata ka saurare shi ba ka zama ɗaya da shi kenan amma wanda ya zo yana taɓa addini ko kuma da sunan addini yana da ilimi sai yake amfani da shubuha don ya batar da mutane wannan ba a ɗaga mai ƙafa saboda a cewa wala in sabartum babu ita a nan wurin duk wanda ya taɓa addini mayar mai ake saboda a bawa addini kariya wajadilhum billati hiya ahsan bawa addini kariya wajibi ne amma in aka taba ka duba lokacin da annabi ya je Taif aka aka mai rotse malaika zuwa ya ce ya azartar da hukunci akan su ya ce a'a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun amma lokacin da aka taba addini aka yi addini zamba cewa Hassan yayi uhjuhum wa ruhul qudsi ma'ak kaga kenan in addini aka taba ba saurarawa ba compromise a fagen addini duk wanda ya taba addini wajibin wanda yake da ahaliya ne ya mai da martani ya mai da martani in gaba ɗaya aka shiru an saba Allah in wasu suka yi sun wadatar to kun ga ashe addini yana da tsari dole mu tsaya mu bi tsarin kowanne mu raba shi daki daki in abu kaza ne kaza za yi in abu kaza ne kaza za yi amma in ta biyo ta bangare kaza kaza za yi a karan fari in ba maganar wani ya cutar da kai ba abin da ake so ka yi wa mutane sai abin da zai amfane su ba abin da ake so ka yi musu abin da zai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi amfanar mutane waye ya fi amfanar mutane irin su malam malamai na'am malamai ina da hadisi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama hadisin Usman to su waye man ta'allama alqur'ana wa 'allama malamai shi yasa su suka fi alkhairi su ne suka fi kowa duk abin da mutum zai baka bai kai wanda ya baka ilimi ba ba wani a duniyar nan da yake amfanar ka irin yadda malamin ka yake amfanar ka saboda haka kai shi malam idan an taba shi a karan kansa in ya ga dama ya rama wannan babu wani abu in ya hakuri shi ya fi alkhairi amma ku kuma wajibi ne in an taɓa malam kuma da martani domin kare malami a abin da yake tafiya a kai kare addini ne ina fata an gane shi yasa waɗanda suke ta akwai wani mutumin malam a Kano da yake na yanzu musamman da wannan ramadanan ‘yan uwa da yawa suna ta mai da martani har sun daina magana akan komai a facebook sai akan shi sai wasu sai wasu suke ganin cewa bai kamata ba a watan ramadana a shagalta da raddi watan ƙur'ani watan kaza a zuwa ita raddi to da na yi shiru gaskiya sai ɗayan ya ban haushi sai na mai da martani shi ma sha za a taɓa addini barnar ai ƙur'anin da kake cewa a karanta shi wancan yake yawa barna shi yake lalatawa a watan ramadana ya za a kyale shi yazo ya ce wai tafsirin ƙur'ani zai bayan shekara da shekaru ana ƙalubalantar shi ya tafsirin ya kasa yi da dai ji kalubale yayi yawa ya ce bana za a yi amma da yazo ya hakimce ya zauna ya ce to tafsirin fa da za a yi bana wani tafsiri ne da ya sha bamban da duk wani tafsiri da ake yi a duniya saboda duk waɗanda suka yi tafsiri daga zamanin sahabbai zuwa yau duk ba su iya ba duk sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin tafsiri ne ta hanyar ahlul baiti Qur'ani aikin iyar da shi manzon Allah ne zai yi amma tafsiri sayyidina Ali ne zai yi saboda haka duk wanda ya karbi tafsiri ba da gurin sayyidina Ali ba batacce ne shi kuma ba akan daidai yake ba har yi zamiyar harshe da dama duk wanda zai yi ƙarya duk wanda ya gina kidansa akan ƙarya yana tafka da warwara bai sani ba ya zamiyar harshe wajen fassara wannan hadisin na cewa ni zan yi yaƙi akan da Qur'ani kai kuma Aliyu kai za ka yi yaƙi wajen fassara alqur'ani cewa muhimmar guda biyu ce muhimma ta farko yadda alqur'ani aikin manzon Allah ne annabi ba ba aikin sa bane ya fassara alqur'ani ba aikin annabi bane bayanin alqur'ani bil harf aikin aikin sayyidin aikin sayyidina Ali ne duk da gaba ya warware hakan shine abin da nake so in faɗa na ta'aruf din ya faɗa wannan bil harf wanda na mayar mai da martani a Facebook din kuma insha Allah za a mayar mai sau a sauti bayan sallah na martanin da za a yi na goron sallah yadda abin zai isa gare shi cewa idan baka ce ba aikin annabi bane fassara alqur'ani ka karyata ayar alqur'ani wanda yake kara fito da jahilcin ka a fili saboda annabi Allah subhanahu wataala ya ce wa anzalna ilayka dhikra lish litubayyana lin-nas ma nuzila ilayka ka bayyana wa mutane ai ka fassara wa mutane abin da aka saukar musu kaga dole ne a mai da wannan martanin duk wanda in ka san abin nan din ka tsaya ka saurara kai shiru ka ha'inci Allah ka ha'inci addinin Allah ba a yin shiru a irin wannan ba a cewa ai anan akwai compromise a yi shiru irin yadda Hassan Banna ya faɗa ya ce wai na ta'awanu fima fima tafaqna alai eh wai idan abin da muka yi ittifaki a kai duk mun haɗu sallah biyar azumi kaza kaza to a taimaki juna anan a haɗa kai inda kuma aka samu saɓani na'ziru ba'duna wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaihi wai kuma sashen mu yayi wa sashi uzuri karka ce komai kar in ce komai a inda aka samu saɓani kowa ya ja baki ya shiru munafurci kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitowa ya kalubalanci kafirai yo ba ana tare ba a wasu abubuwan me yasa yake fitowa yake kalubalantar su ai shi ma ya shiru mana ya shi kenan amma inda za a ce lakum dinukum waliya dinin ma sai da aka fara musu tuko uliya ya ayyuhal kafiruna tun daga nan raddi ne la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu sai da aka gama aka ce lakum dinukum waliya dinin ku je ku yi nima ne amma sai na ce naku ba daidai bane saboda haka Allah ya saka malam da alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara albarkatar mu da irin su gaskiya malam ina yawan faɗa kullum irin wannan zama ya kama ina faɗa mala bakar salam yana cikin waɗanda nake amfana da su sama da kowa in dai na zauna a gurin darasin shi ko na minti ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa goma sai na amfana amfana kuma mai yawa shi yasa muke mai lakabi da almausu'a encyclopedia ne shi in ya shigo nan bangaren yana magana sai ka ji kawai nan ya iya in ya koma nan bangaren yana magana sai ka ji nan ya iya in ya koma yanzu akwai abin da dama na tura musu aiki abin da wancan ya faɗa da fagen luga dama duk wanda ya san malam abubakar fagen shi ne ya ce wai wancan tafsirin da yake yi shi ba zai amfani da na kowa ba shi zai rubuta shi saboda haka in ya rubuta yanzu in an jima sai ya zo ya ardin shi sai ya sanya mishi suna jawful fara fi jam'i ashtati tafasiri sukkani sara yace abin da yasa mai abin da yasa yasa wannan tafsirin na suna jawful fara yace fasarar da jawful fara shine jakar magori amma dai in aka kalailace fassara shine jakar fatar gwambaza gwambaza kuma ita ce macen bauna wai alfara ita ce macen bauna muka ce ƙarya kake mu ma yan ƙananan ɗalibai mun san bauna ba ita bace macen bauna ba alfara ba kenan amma ga su malam akwai gurin da ta zo da bauna sai mu ji tun da fagen ku ne duk da muka bi ma'adimu sai muka ji suna cewa himarul wahash shine alfara jakin dawa kai kuma ka zo ka ce bauna kaga a ce wanda bai iya fassara sunan littafin da ya rubuta da kanshi ba ya za a iya fassara littafin Allah ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma sai ya ƙara wai abin da yasa ya sa wannan littafin suna jawful fara saboda annabi yana son yana sha'awar ya buga misali da wannan kalmar sai ya kawo hadisin mu'awiya kullu saidi fi jaufil fara wannan hadisin bai inganta ba mun mai rubutu akai mun aika ko mun san in bai gani ba ma zai gani an gaya masa illar hadisin da hanyoyin da ya faɗa ma aka faɗa illar da wanda ma bai faɗa ba an gaya mai illar so da haka kaga wannan abin da yake yi gini ne da tubalin toka ba abin da zai yi za ka yi gini ka zo ka yi gini da tubalin toka me zai yi saboda haka muna kira da dukkan wanda ya kangare ya dubi Allah inda dai daga yana sane yake ya dubi Allah ya tuna cewa akwai tsayuwar ranar alkiyama ya dawo ya bi Allah akan tsarin da Allah yake so in ko ya ki wallahi su malam ba za su kale ba akwai zarata tunda malam ya fita daga cikin matasa ya zama matashi tukuf. eh mu ne yanzu yara akwai kuma matasan malamai mu yaran ɗalibai ne to su malam suna nan da sauran ƴan uwa za su ci gaba da mayar da martani inda kuma suka ga cewa bai kamata ba masu su tsaya su saurari irin wa'annan to sai a bar ku da 'yan ƙananan ɗalibai sai su rike muku wuya abinda muke fata Allah ya haɗa mu a cikin rahama Allah ya inganta ta'adunmu da ɗabi'unmu Allah ya gyara halayyarmu Allah ya azurta mu da dukkan abin alkhairin da ake samu a cikin wannan wata mai albarka wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Ah, shi wannan fada tsakanin karya da gaskiya dai ba zai kare ba a nabi ƙasa shi wancan bawan Allah yake mu ya ce tun kafin a yi mana shayi yake wa'azi shi kan wa'azi ai kowa yana iya yin sa amma dai karatu ne ba kowa ne yake yi abinda muka gaya masa kenan tun a wancan lokacin kuma Malam Kasim Hotoro Allah ya ƙara masa lafiya ya mayar masa da martani akan yarintar da nema kuma a laccocin raddi da aka yi masa sai na mayan masa da martani da wasu baituka na waka amma da yake shi yana jin yana zaɓar abin da zai tanka wa ne ya tanka masa mu dai bai tanka mana ba har yanzu ba mu sani ba ko ba mu isa ya tanka mana ba ne ko kuma a'a kura ce ta san gidan mai babban sanda Allahu a'lam ni yawanci raddin bai cika birge ni da yawa ba saboda bi kadari ma yuksin yusi gwargwada yadda yake birge ka kuma zai cutar da kai ta wani bangara na ɗaya zai taƙaice ka akan matsala ɗaya kai ta ɓata lokacinka a kai na biyu kuma shaidan zai zo maka a lokacin da kake yi ya sa ka dinga jin cewa labudda an ta ta'ala ala khasmik sannan wani lokacin kuma mu da kanmu idan muka taso su kwanan raddin bakanta rai kan fi shiga zuciyarmu fiye da ƙoƙarin janyo waɗansu su fahimci gaskiya amma kuma amfaninsa shine da yawa yakan tsorata mabarnaci wajen yin ɓanna wani lokacin inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an kamar yadda sayyidina Usman ya faɗa Allah ya kare da a gare shi to shi yasa wani lokacin muke haƙura a raddin amma duk da haka in mun yi ɗaya biyu lokacin sai mu kyale shi ko mu shiga mu ci gaba da yin wasu abubuwan namu na addini mu kullun karatu da karantarwa ce a gaban wallahi har yanzu karatu muke ni ina alfahari a duniyar nan na tuna cewa sati ba zai wuce ba sai na je na saurari karatu na da malamai da su da Sani Umar Rijiyar Lemu wanda kai tsaye zan iya zuwa wajen su ba ma zan iya ba nake zuwa diman da'iman yadda kowa ke zuwa ya saurari karatu ni ma na je banda wa'anda an sako su a rediyo za mu sa mu bi su mu dinga jin abin da suke faɗa ba wai ji na sha'awa ba ji na fa'idantuwa banda wanda za mu ɗauki littafi mu je mu gurfana a gaban su mu buɗe su karanta mana to wannan ma ya fi ɗauke mana hankali da kuma bisa hasken faɗin annabi sama balli ne walau aya ba da haka ba da ba za mu karanta ba dan wallahi ba mu kai matsayin da za mu karanta ba ko kusa to amma yanayin al'ummar da yawanta da faɗinta da kuma rashin sauke nauyi da mutane suke a kansu ya kamata a ce iwar haka nan a wannan garuruwa namu a nan arewacin Najeriya muna da wa'anda aka aka sauke musu komai na rayuwa aka shagalar da su suka shagala da tattara littattafai da samun ijazar da nemo ilimi a ko'ina wanda su kaɗai za a ɗora wa nauyin koyarwa in ka je Morocco in ka je Mauritania in ka je Algeria za ka je ka tarar da wa'anda suka fi wa'anda suka fi wa'anda suka fi malaman mu ma ba su zama malamai ba to amma mu yawanci mun ba mu tafasa ba mun kone wani lokacin kuma malam da yake cewa mu tafannin ni gaskiya ba mu tafannin ba ne ina tsoron kan zama abin da suke cewa mm, eh, menene master of all trade eh, jack of all trade master of none a ce ka taɓa can ka taɓa can kuma baka kware a abu ɗaya ba ina jin tsoron kan na zama haka amma dai abubuwa na ilimi suna burge ni kuma in an yi ina gane cewa lalle an yi a daidai wuri kaza da ka a yanzu ina nan a yadda nake kuma kuma shaida ne iya abin da nake za ku fahimci cewa ina da kusuri a abubuwa da yawa shi kuma ilimi aiki da shi shine yafi fiye da faɗarsa a baka ta kakka rudu da a fiyaransa na malami ko zaƙin muryarsa ko tattara littattafansa ko iya maganarsa ko girmansa ko matsayinsa a kungiya wannan duk ba shi bane abin da yake shi ne yake counting shi ne abin da yake faɗa daidai ne gaskiya ce idan aka faɗa ka je ka tarar da kuskure ne ka zo ka kar ita ce nasiha in an karɓa in ba karɓa ba to kai uzuri in ba karɓa ba kai uzuri in ba karɓa ba to shikenan sai kuma ka nemi mafita to wannan shine abin da muke so a rike batun aljawful fara kuma wannan alhamdulillah mun gode wa Allah tun muna kulawa a makarantar zaure muka zo batun jahul fara shi malamin da yake magana shi ya tambaya a kusa da gidansa da ya tare tun kafin ya tare akwai inda muke zuwa kaɓakin da muke zuwa mu samu na na fiƙihu da na lura da adabi da sauransu wanda tun muna ƙanana a lokacin muka ga ana har haɗa littattafai a tattara su gaba ɗaya ƙarƙashin Eh, littafi ɗaya sai a sa masa jawhul fara an yi lokacin duk da muke haka a saidu kullu fi jawhul fara akwai doguwar magana ƙarƙashin wannan abu wannan dai ba shine mahallinta ba wanda Allah ya kamar da shi mala ana sai faɗa inda dama za a yi magana amma wani lokacin ma na nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu ba ta so yake da tsaniya tanka ba yau da sani Allah na tuba ina ruwansa da shi ai bai isa ma ya ɗaga kai ya kalle shi shi ɗin dai yana ta so a isa mai da gaisuwa ma ta hanya ma rabi rijiyar lemo kowa ya ji wayar da suka yi yana ai ban san haka da kirki ba ina dakta ɗin do Allah do annabi ka ce ina gaishe shi haka yake ta cewa Allah ya sa mu dace ku yi haƙuri mun tsawaita sosai awa biyu da minti uku to amma Allah da tsawaitawa za ta zama alkhairi قوم في بيت من بيوت الله يتدارسوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده الله يسلم داتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته